To, jama'a assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu taro makon wannan shafi na sarki zaki FK na rasulun aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah yau ranar talata 13 September karfe goma daidai kenan na dare muna tare da Shek uh, Idris Galgal uh, zai zo da karatunsa. Danke sarki. Ina son ka gyara suna saboda na shiga da account din Facebook wanda ba nau ba. Yana rubuta Salihu Umar. Insha Allah zan gyara, zan gyara. Ah, okay, ta. Ah, muna tare da galgal da zai mana karatu akan ah, ziyaran kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne ko dai kana da lafiya. Idris ya turo mana audio na wani malami da ke da muna roƙa da wani masu kusa da shayi don Allah da su a mute kuma ababen da suke yi saboda mun yi zai bata wa eh an yi musu magana shayi zai shi yasa jama'a don Allah ku bari mu je mu ji yabo a Annabi sallallahu alaihi wasallam minti biyu Allah mu dawo mu fara wannan karatu da shak. يا رسول الله يا خير البشر يا إمام fedda. وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر وغيوثا حاطلات يا رسول الله الله فحدي ليه جاء نلقى به كل وضر يا رسول الله تو جماعة الحمد لله الحمد لله الحمد لله تو جماعة آه الحمد لله الحمد لله أقول جي منا تاريدا تق إدريس جل جل جو رانن كاتا آه، دواتن سبتمبر 2022 wanda ya ɗauko mana karatu mai take muhimman eh, yana da muhimman zance ne ya faru wanda yau kana gidanka she ga wasu in kamar yawancinmu da ke turai in aka je gida dole muna zuwa muna ziyartar kamar misali kamar ni ma'aifina inda aka bisa shi kabarin ma'aifina ina zuwa in je in ziyara sa'an nan wasu ma suna gida all the time ya kamata a je ana ziyartar kaburkan iyaye sa'an nan kuma akwai karatuttukan da mallumma ke gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci kabarin ma'aifiyan shi ko menene ko yane ne dai ya ziyarci kabarin ma'aifiyan shi to yanzu muna samun labari cewa wai ziyaran kabari annabi sallallahu alaihi wasallam annabi fa wai ziyaran kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu wai shirka ne wasu wai haramun ne shin wannan magana da ake faɗa ta suniya ne ko dai a'a da wasa ake ko dai a'a gaskiya ne ziyaran kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lada ko dai haramun ne wanda Shak Idris ya turo mana video ɗaya da muke tare da shi a nan amma insha Allahu ku bar mu bawa shehi dama Shak Idris ba ko mu bane a nan balle a ce yanzu dai introduce din kansa mun sha karatu da shi a nan uh, gaskiya in ka duba shi yawanci huskansa na nuna shekarunsa amma iliminsa <laughs> da ya bude baki yana magana shi ka zata ah shin wake magana nan amma alhamdulillahi yawancin mallon mashe ga suna tawadu'u kamar kan da shi shak idris galgal uh, baya son ana irin wayannan magana yana tawadu'u kuma haka ake son a samu malami amma wannan magana kai tsaye za mu shiga ana batun janibi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shin ziyaran kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kaman kan da wasu ke faɗa haramun ne ko dai a'a akwai lada in dai ni ya halatta in je in ziyarci kabarin ma'aifina in ya halatta ka ziyarci kabarin ma'aifinka in ya halatta ke ki ziyarci kabarin ma'aifinki in ya halatta malamin da ke magana shi ma ya ziyarci kabarin ma'aifin shi shin ta yaya ziyartar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama haramun yau muna son mu ji ko muna son mu sani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sarki zaki barka da dare. Barka da aiki. Da yake mai lati saboda yanayi na shirye-shirye abubuwa daban-daban. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين التي هي خير الأمم أجمعين بقوله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة والصلاة والسلام على هذا الرسول الأمين القائل من زار قبري وجبت له شفاعتي ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين وأصحابه العادلين ومن تبعهم ووالى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دكا tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya guda muna wannan rana mai albarka kuma muka wannan manhajar mai albarka wato page na ɗan uwa kuma amini shine sarki zaki mkk wanda kamar yadda sarki ya bayani program ɗin da zai gabata shine bidiyon da kusan in ce raddi akan bidiyon da na tura wa sarki ga wani ɗan salafiya ko in ce wani daga cikin jagororin salafawan jihar Sokoto inda ya bayani akan cewa baya halalta mutum ya hmm. tashi daga Sokoto ya je ziyarar Annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya yi haka har yana faɗa can a bakinsa ya ce idan mutum ya yi haka ya yi aikin banza baya da lada wannan daga farko ya dace sarki a kunna mu mutane wannan bidiyon su ji yana cewa mutum ya aikin banza ba shi da lada Hmm, wai mutum ya aikin banza wato shi wannan malami malami mutumin sokoto ne mutumin sokoto ne a a to bari saka bidiyon ya so jama'a kowa ya gani ga yar uwata ajiya binta na kan layi sanda zuwa ajiya binta aka tahiyya don a ziyarto don haka kabarin kowa ba a tahiyya don a ziyarto ko kabarin annabi bai halitta ka tahi da Sokoto don ka tahi ka ziyarci kabarin annabi a madina ba ba su san abin da yasa aka zuwa madina ba ai madina ana zuwa don ziyarar masallacin manzon Allah ba don ziyarar kabarin shi ba wanda ya tafi da ne ziyarar kabarin annabi ba wahalar banza ta yi bai da Masha Allah mun ji jama'a ku bari mu sake sakawa kuma ji da kyau ku bari mu sake sakawa one more time mu ji da kyau aka tahiyya don a ziyarto don haka kabarin kowa ba a tahiyya don a ziyarto ko kabarin annabi bai halitta ka tahi da sakwato don ka tahi ka ziyarci kabarin annabi a madina ba ba su san abin da yasa aka zuwa madina ba ai madina ana zuwa don ziyarar masallacin manzon Allah ba don ziyarar kabarin shi ba wanda ya tahi da ne ziyarar kabarin annabi wahalar banza ta yi bai da hmm. to wannan eh wannan shine abinda abinda ya gabata aike kamar maganan da shi wannan malami ya faɗa. Eh. Tsakanin da wannan masallaci ne. Kenan masallacin yafi. Eh kenan haka ba. Hmm. Haka ne mana. To bayan wannan abin ya jawo wannan maganar tun asali yana mai da martani ne akan ziyarar da ake zuwa Sokoto ana yi ziyarar Shehu Usman Danfodiyo. To shi ne ya ce zuwa a ziyarci Shehu Danfodiyo Fodiyo baya da bambanci kowa ya je garinsu ya ziyarci makabartu na ƙasarsu ya ziyarci mamata waɗanda suka yi wa fati a cikin jiharsa, saboda babu halaccin mutum ya taso daga Adamawa ko daga Borno ko daga wani gari ya zo Sokoto ya ziyarci Shehu Danfodiyo. Shi ne mafarin wannan bayanin ya shigo. Sai ya ce ai yana waya da wani malami ya faɗa mishi hakan sannan ya faɗa ma wannan malamin wannan bayanin kuma daga cikin hujjojin shi ai annabi sallallahu alaihi wasallama ba baya halatta a je a ziyarce shi idan mutum ya je daga nan zuwa madina da niyyar ziyara annabi sallallahu alaihi wasallama ba niyyar ziyarar masallaci ba in mutum yayi haka baya da lada yayi aikin banza aikin banza babu lada to abin da ke faruwa wannan ba ra'ayin shi bane ba shi ya fara faɗa ba akwai waɗanda dama haka ne iya su shine ra'ayinsu amma ba su da ƙarfin da za su bayyana hakan ko kuma suna ganin idan suka bayyana hakan wannan magana ba shi ya fara faɗan wannan magana ba ba shi ya fara faɗan wannan magana ba to bismillah wannan magana ita ce ra'ayin Shehu islami Ibn Taymiyyah. ita ce ra'ayin shi wannan shi ne fahimtar shehul islam ibn taymiya a wani fassara da yawa wani hadisi daga cikin hadisan sahihul bukhari to wannan shi ne mafarin tashin wannan rigimar gaba ɗaya da waɗanda duk suke da irin wannan fahimtar an fahimta na'am abin da ke faruwa akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka dautar daga sayyiduna abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida baya halatta wato kada a yi tafiya an ce nafi ne amma kuma mai ma'anan nahayi kada a yi tafiya sai zuwa masallatai guda uku kada mutum ya ɗaura sirdi ma'ana wannan kinaya ce da mota zaka je da jirgi zaka je kada dai mutum ya yi tafiya sai dan niyyar ziyartar wasu wurare guda uku su ne annabi sallallahu alaihi ya ce masallacin harami masallacin sar da masjidul aqsa to wannan hadisin shine suka yi wa wannan fahimtar wanda ya fara fassara shi da haka shine Shawul Islam Ibn taymiya Ibn taymiya ko kama cewa Ibn taymiya yanda aka yi gane ya kila Ibn Taymiyyah shine yayi wannan fassara wannan duk wani basalafe wanda aka samu ya riko da irin wannan aqidar to Ibn taymiya ne ya biya akan riko da wannan aqidat amma abin bakin ciki fil asafi shadid wato abin damuwa da bakin ciki duk wani masoyi annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ji waɗannan kalaman sun fito daga musulmi wallahi bacci ma ba zai iya ɗaukan shi ba a ce idan ka je ziyarar rauda annabi sallallahu alaihi wasallam kai aikin banza babu lada wannan kalmar ta aikin banza babu lada shi ma ibnu taymiya da ya rubuta cewa ana nufin kada a ziyarci ko ina ko ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam kada a yi ya ce idan kai kai aikin manza babu lada ba amma wannan da ya fita addi ya yi shishigai ya Shin wannan hadisin da suka wa wannan fassarar haka magabata suka fassara shi ko kuma fassarar ra'ayinsu ce shine abu na farko da za a ji. Abu na farko kenan da zan fara kawo. A kawo hadisin, a kawo shi a yi bayanin shi, ga yadda malaman da suka yi sharhin hadisi suka rubuta shi suka yi bayani akan irin su al-hafiz ibn hajar al-asqalani da irin su ibnu da irin su shamsuddin al-aini mai mai wannan mai umdatul qari da irin su ibnu battali duka za a kawo ajiya magabata suka fassara wannan hadisin banci an da magabata suka fassara wannan hadisin a kawo asalin fassara ingantatta da asalin cewa kuskure ne mutum ya kawo wannan mustasna minhu a matsayin ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan sai mu kawo hadisai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ziyarce shi ranar alkiyama zai cece shi to ya za a haɗa magana annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan maganar ta cewa duk wanda ya tafi ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi aikin banza kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa duk wanda ya ziyarce shi zai samu ceton shi ranar alkiyama Hmm. bayan wannan ga su ayar alqur'ani walau annahum izzalamu anfusahum lahum ar-rasul lawajadullaha tawwaban rahima ita ma akan malaman tafsiri bayanan da suka yi akan ta irin su ibnu kasirin su fahruddin razi irin bayanan da suka yi akan ko bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce shi ya roki Allah ya mai gafaran zurbansa Allah zai yafe masa har da kissar utubi wadda aka kawo daga utubi wani ya zo ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan wurin ya roki gafara kamar da yadda zamu karanta a nan gaba utubi ya kwanta a wurin ya mafarki shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kace masa an gafarta masa bayan wannan in muka kawo waɗannan wannan ayar da hadisan da zamu kawo masu bayani akan ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama za mu yi hujjoji da malamai kamar irin su ibnu kasire a cikin tafsirin waccan ayat za mu kawo shifawul asqami littafin shifawul asqami na din subki baya wannan za mu ɗauko magana al an nawawi wanda ya a cikin littafin shi idahul manasik shi ma me yace akan ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi ko kuma yanda su suka fahimta cewa masallaci ake ziyara ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan wannan akwai magana kamaluddin ibn al-hammam eh, al-hanafi shi ma tun wajen hijira 800 yayi wafati shi ma a cikin littafin shi fatahul qadir bayan wannan za mu kawo bayani akan a cikin littafin al-muhaddis Hassan al-Adawi al-Misri al-Maliki shi ma cikin littafin shi Masharikul Anwar waɗannan littattafan duka suna nan a cikin wannan wurin bayan wannan akwai ashifata al-Qadi Iyad ni al-Qadi Iyad yace akan wannan matsalar bayan wannan daga ƙarshe za mu yi bayani akan ni Sheikh Usman yace a cikin daliyarsa Sheikh Usman dan Fodiyo idan lokaci ya bayar za mu zuɗa waɗannan hujjojin ɗaya bayan ɗaya a ah, kamar yadda na ce za mu fara da hadisin da suka fara a kan shi hadisin da suke kafa hujja a kan shi suna kafa hujja da wani hadisi wanda ya zo a cikin sahihul bukhari wannan hadisin shine hadisi na dubu ɗaya da da da da da ɗari saba'in tara tamanin tara. wanda yake cewa haddathana ali qala haddathana sufyan an az-zuhri an sa'id an abi radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa qal ya ce la tushaddu rihal ba a daura sirda sirdi na doki wannan ayi tafiya ko kuma a hau sirdi na raƙumi ayi tafiya illa ila salasati masajida sai zuwa ga masallatai guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam haram masallaci mai alfarma na makka wa masjidin rasuli da masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke madina sannan annabi sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa da masjidul aqsa wannan hadisin Shi ne hadisin da suke hujja da shi akan cewa ba a ziyara kowa ba a ziyara komai ba a yi a tafi ko ina in bancin ziyara annabi sa in bancin ziyara waɗannan masallatai idan mutum ya tashi daga gida ya tafi ziyarar wani masallaci ko ya tafi ziyarar masallatan guda uku ba to ya aikin banza baya da lada hmm. shine abin da suka fahimta to wannan fassarar wannan kuskuren an same shi daga kamar yadda ne bayani daga asalin wanda ya assasa wannan kuskuren shine Shehul Islam Ibn Taymiyyah Ibn ba a samu kamin zuwan Ibn Taymiyyah ba a samu mutum ɗaya wanda ya wa wannan hadisin wannan fassara ba haka Taqiyuddin Subki yace a cikin littafin sa Shifaul Asqam yace kamin zuwan Ibn Taymiyyah ba a samu wani ɗaya wanda ya irin wannan fassara ba sannan bayan zuwan shi hmm. yake cewa daga dai wasu daga cikin ɗaliban shi kawai suka kama mishi amma ko bayan zuwar shi dukkanin hufazu waɗanda suka yi shiruhu sharhi wanda yake gaya sharhi shahararre bayani cikakke na wannan hadisin ba su irin wannan bayanin ba. To za mu ji fassarar da Ibn Hajar al-Asqalani mai Fatahul Bari cikakken bayanin da ya yi akan wannan hadisi. Da yake tunda yanayi na lokaci za mu za mu tattaba kowane tunda ɗauko littattafai da yawa shin wannan hadisin da suka fassara akan haka wai ko haka fassaran take cewa ba a zuwa ziyaran ko ina in ba waɗannan masallatan ba idan mutum ya ziyarce su baya da lada ko kuma dai ba su gane karatun ba idan aka duba fatihul ba mujalladi na uku mujalladi na uku number three. mujalladi na uku shafi na saba'in da uku Shafi na saba'in da shidda zuwa daga saba'in da uku zuwa da shidda a wata nusa kuma saba'in da biyar zuwa saba'in da tara da ya zubo shi yana cikin bayanin shi ya mai bayani mai yawa idan aka ce karatun da a cikin shi kawai za mu tsaya na cikin fatahul bari za mu canye lokacinmu gaba ɗaya amma makasudin wannan shine za mu ɗauka yake ce wadda aka yi la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida wannan isharar da aka yi ta cewa illa ila salasati masajida illa din nan da aka ce ba a zuwa ba a daura sirdi a yi tafiya sai zuwa ga masallace guda uku yace wannan illa duk waɗanda almajirai na arabiya sun san abin da ake ce ma adatu istisna'in wannan illa adatu istisna'in ce harafi ne wanda ake togewa da shi kamar a ce bancin kaza shine amfanin illa illa ila salasati masajida in bancin masallatai guda uku to yace wannan illa wannan istisna'in da an kai da ita istisna'un ne mufarragun ba tami ba istisna'i ne wanda yake ba cikakken istisna'i ba saboda da a cikin hadisin an ce la la tushaddu rihal ila ayi qabrin aw ila ayi baitin kada wani ya tafi da wata da wani mota ko mashin ko jirgi ko ma a ƙasa kinaya ce kawai akan tafiya sai ga wani gida ko wani masallaci in banci masallaci in banci masallaci na ko masallacin makka ko madina to annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ɗaya ka a daura da, kada a tafi in ba waɗannan masallacin ba shin kada a tafi ina kada a tafi ina shine abin da za a ɗaukan fassara istisna'i mufarragi ne wa taqdiru ibn hajar al-asqalani al-hafiz yace abinda ake kaddartawa la tushaddu rihalu ila mawdi'i kada wanda ya tafi zuwa wani waje kakkate ko ina in bancin wadannan masallatan guda uku yace to in aka kaddara haka to walazimuhu mal'u safar ila kulli mawdi'in ila kulli mawdi'in hakan ga ya zama lazimi mutum kar ya tafi ko ina duk inda za kana kai haramu yanzu inda na tashi nace na bar Sokoto na tafi Niger na yi haramu na tafi Algeria haramun, Morocco haramun, duk inda zane na haramun saboda an ce karka tafi ko ina karka bar garin ku ka tafi ko ina in bancin masallacin Makka ko masallacin Madina. Yace idan aka ce haka fuska ta farko in aka ce an kaddarta cewa la tushaddu rihalu inna istisna in nan mufarragi an kaddarta shi akan ba a zuwa ko ina in bancin waɗannan masallacin yace to haka ma'anar za ta basuwa zai zama ammu yace li annal mustasna minhu fil mufarragi eh, fil mufarrag domin mustasna minhu abinda an kai istisna'i wanda aka ce kar aje ga wannan istisna'i mufarrad to biya amil a an kawo shi da siga mafi gamewa to ko ina ba za a je ba yace sai dai lakin la yumkinu an yakuna al murad bil umum wannan ba zai yi ba in aka ce ko ina mutum ba zai je ba sai masallacin makka ko madina duk inda ka je haramun yace ai wannan ba zai yi ba ba zai yi mutum shi kaddarta wannan ba a cikin wannan maudu'in yace kamar yadda bayani zai zo to yadda ya kawo cikakken bayani yace sashen malamai waɗanda suka yi ta hakikin wannan magana sun zuba bayani akan tsintsan abin da ake nufi da wannan hadisi yace qad yushiru ila ma radda bihi Sheikh Taqiyuddin Subki wa ghayruhu ala shaykh Taqiyuddin Ibn taymiyah wa man tasarahu bi wa man tasara wa man tasara bihi Al-Hafiz Shamsuddin Ibn Abdul yace wannan yana wannan hadisin yana cikin abin da ake ishara da shi kan abin da taqiyuddin subki yayi raddi ga ibn ta'imiyar ɗaliban ibn ta'imiyar irin su shamsuddin abdulhadi akan wannan hadisin cewa wannan fahimtar da suka yi ta cewa ba a zuwa ko ina in bancin masallacin makka ko na madina ko kuma masjidul aqsa duk inda ka tafi wannan bai halarta ba baka da lara baka daura sirri ka tafi ko ina to wannan fahimtar tasu ita ce mummunan fahimtar da aka yi musu raddi a kanta. Ah, Alhafiz Ibn Hajar ya ce, idan aka lizimci wannan fahimtar ta Ibn Taymiyyah za ta kasance bi tahrimi shaddin rihali ila ziyarati qabri sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan fassarar ta Ibn Taymiyyah za ta nuna cewa ziyarar qabrin Annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ce saboda shi Ibn Taymiyyah ba ma wai wannan siga ya kawo ta umumi ba. Kashi-kashin istisna'in ya kasu gida uku. Ko ma mutum ya kasance kamar yadda Ibn ah, Al-Alawi ya kawo a cikin mafahim. kuma mutum ya kasance ya yi istisna'in ya ce babu inda ya halalta mutum ya tafi alal umum in banci masallacin makka ko madina ko kuma masallacin a ƙasa waɗannan guda uku to shi ibnu taymiya ba irin wannan istisna'in ya ba da ya to wurin hadisin sai ya ce baya yiwa ya ce mustasna minhu shine kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam baya yiwa mutum ya daura sirdi ya ta ziyara annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai mutum ya tafi ziyaran masallaci saboda la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida ba a daura sirdi a tayi sai dan ziyaran masallaci to sai ya kawo illa dinnan da ya kawo sai ya kawo abinda an mustasna minhu abinda an kato ya aje shi matsayin kabari alhali wannan magana duk mai hankali da mai ilimi da mai fahimta ya san cewa ba zai yi ba illa ila salasati masajida innan ka kawo istisna'i munqati'i abinda baya ma cikin sigar abinda ake magana ana magana masallaci ka kawo magana kabari to wannan ibnu ibnu al-hafiz ibnu hajar yace wannan bayani na cewa haramun ne ayi ziyarar rauda annabi sallallahu alaihi wasallama shine bayanin da ibnu taymiya wahamin ibnu taymiya ya lizim daga cikin jumla abin da suke kawo hujja da shi akan wannan ce wadda Imam Malik ya ce shi Nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce amma su ba su san abin da ajabal muhaqqiqun abin da muhaqqiqun masana da ake nufi al-Imam Malik saboda ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ki ya karhanta mutum ya ce na ziyarci kabarin annabi sai dai mutum ya ce ya ziyarci yace sashin waɗanda suka yi ta haƙiƙi sun yi bayani akan wannan yace almustasna minhum mahzufun abin nan da an kashe ziyarar masallacin makka da na madina to abin nan da aka yi istisna'i wanda an ka shahi da muka bayani farko sai ya zan baya halatta a tafi ko ina ce wannan ko baya yiwa dan da an yi shi baya halatta mutum ya yi tafiya ko ya yace ko kuma ɗauka ta biyu ya kasance wannan istisna'in da an ka yi ya zo na cewa ba akwai wani hadisi wanda za mu fassara wannan hadisin da shi ba a tafiya a ɗaura sirri lil baya kamata ga mutum ya ɗaura sirdi ya yi tafiya in ba masallatan nan guda uku ba shi ne fahimtar da ba su gane ba kaɗai wannan mustasnamin hudin aka ɗauke shi a matsayin kabari ne to gaba ɗaya an lalata karatun sallama kasancewa ta absahu man nataqa mustasna minhu ya zama kabari ga annabi sallallahu alaihi nuna wannan ai wannan kalaman nasu ba gaskiya ba yana zuwa ziyarar shahidan Uhudu da makamantan haka kuma ya umarni a yi ziyara kenan dai a takaice Alhafiz Ibn Hajar bai fassara hadisin suna da yawa kamar yadda ma bayani bai fassara hadisin nan akan cewa za a bil umumi kun bai fassara shi akan bil taksis bai kawo shi ba khas sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibnu taymiya ya kawo mustasna minhu a matsayin kabari sannan kuma akan siga ta cewa waɗannan su su bil kabri iyaka ya kawo mustasna minhu ya ce in za a kaddarta network ɗinka yana break dubai network ɗinka da kyau magana na break network ina yana da matsala eh maganan kai ya gyaru eh da mu duba network din da kyau ya gyaru yanzu eh to bismillah al-asqalani suna istishari akan cewa ba ba zai yi baka ce baya baya halatta mutum ya ko babu wanda ya fassara wannan hadisi haka in ba su ibnu taymiya ba sannan ba zai yi baka ce in mutum ya tafi in aka ɗauki wancan fassara na cewa abu na biyu ba zai yi ba mustasna minhu ya kasance kabari saboda gaba ɗaya ya sa ka kasance a ce la tushaddu rihalu ila ayyi kabari da masallaci babu alaka tsakanin kabari da masallaci kowa ya san wannan ko da haka ibnu hajar al-asqalani bai fassara shi akan haka ba mustasna minhu ta ce abu ne wanda yake a ɓoye amma sauran hadisai sun yi sai kuma bayanin mai umdatul qari shi abi muhammad mahmud ibn mahmud ibn ahmad al-aini mujalladi na bakwai safha ta koko Idris don Allah da ku duba network ɗinku da kyau a maganan ka yana dan tasewa da mu duba network ɗinmu da kyau ko an har yanzu magana tana yankewa eh tana yankewa tana dan yankewa ta dawo ta yanke ta dawo suwa ga ga data bari mu gani ya gyaru eh bismillah ya gyaru yanzu eh bismillah ai in kana cikin magana yake yake ah, da su ba mutum gaba da yau okay to Badaruddin al-Aini a cikin sharhin eh, Umdatul Qari mujalladi na bakwai shi ma da ya kawo wannan hadisin a cikin shahi na 365 ya kawo wannan hadisin da ya kawo shi ya yi irin bayanin da Ibn Hajar al-Asqalani ya yi akan wannan bayani na cewa ba zai yiwu ba mutum ya ce abinda an mustasna minhu shine kabari idan mutum ya ce mustasna minhu shine kabari to lalle ko shakka babu ya kawo abin da baya fuskantuwa na larabci baya fahimtuwa ya danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam badruddin al-aini ya kawo wannan hadisin da isnadin shi wanda yake mu daga mun karanto isnadin hadisin yace abin da ke faruwa mustasna minhu wanda ke cikin wannan hadisin wato hadisi ne na farko mufarragin ana ji alam. Hello. Bismillah ana ji bismillah. Hello. Bismillah. Hello kana ji na sarki? Bismillah muna ji. Yawwa yanzu ina ji, ni ni barji yanzu ina ji. Yace ma'anar wannan hadisin na la tushuddu rihal wanda aka kawo wannan hadisin zakarahu min gairi hasrin annabi sallallahu ya ambace shi ba tare da ya keɓance ya ce kar a je wuri kaza ba sai masallaci na in ji badaruddin al'aini yace bai ce kada ku je waje kaza ba bai ambaci wurin ba bai ambaci mustasna minhu ba yace wa laysa fi hadhihi riwayati man'u shaddir rihal shaddir rihal li ghairiha illa ala al-qawl bi hujjiyya yace wannan riwaya bata nuna cewa babu wani bayani wanda ta nuna na cewa an hana a yi ziyara ga wani wuri ko a ɗaura sirri a tai wani wuri sai abinda da mutum zai kawo da hujja wadda za a fahimta da ita dan haka wal jumhuru ala annahu laysa bi hujjati Abinda da jumhuru suka ce akan shi duk wani mustasna minhu wanda mutum zai kawo ya ambace shi gashi istiqlalin kanshi to wannan ba hujja bane ya ci gaba da kawo wannan bayanin shi ma ya ɗauki hukka da yawa sai ya bayani irin na ibnu hajar ya ce wal istisna'u mufarragun fa taqdirul kalami la tushaddu rihal ila maudi'in aw makanin abinda ake kaddartawa baya yiwa mutum ya tafi ga wani wuri ko wani makani ko wani gida in bancin waɗannan masallatan guda uku yace idan aka kaddarta wannan zai zamo alal umum kuma Allah ya juzu safar ila makanin ghairil mustasna wan hatta la juzu safar li ziyarati Ibrahim alaihi salatu wassalam wa nahwihi yace in mutum ya dauke shi akan haka to ba yiwa ka ziyarci duk wasu annabawa ba yiwa ka ziyarci ko wani irin wuri in banci masallacin nan guda uku in dai ka ɗauki wannan fassara la'allal mustasna minhu fil mufarrag labudda an yuqaddar a'ammul am eh, idan ko domin shi mustasna minhu ga mufarragi in ya zan mufarragi ne ba tami ba waɗanda yake masana na hausun sun san da haka to za a kaddarta shi ga mafi gamewa a rufe a rufe kofar daga ƙarin inda na shigo za a kaddarta shi mafi gamewa sai ce to abinda annabi shi almustasna minhu ma sibul mustasna nau'an wa wasfan yanda hadisin ne yake abinda za a kaddartawa shine abinda ya yi munasaba da abinda ake ciki ga nau'in shi da kuma sifar shi yanzu ba maganar masallaci ake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya yiwa a ziyarci wani wuri sai masallacin nan guda uku to to abinda za a kaddarta baya yuwa a ziyarci mutum ya tashi daga Sokoto ya ce na yi niyyar ziyarar masallacin Ghana saboda wata fadala in bancin masallacin Makka ko na Madina ko Masjidul Aqsa abinda masallatai na duniya gaba ɗaya matsayin guda in bancin waɗannan masallatai guda uku shine yadda karatun yake ba a ɗaura sirdi a tafi zuwa ziyaran wani masallaci to in aka kawo masallaci ne shine mustasna minhu ya zama nau'an wa wasfan ala sigatil kalam nau'in maganar da ake ciki da kuma sifan maganar da ake ciki amma yanzu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida ba a daura sirdi a tafi sai zuwa ga masallaci guda uku sai mutum sai ibnu tamiya ya ce ba a daura sirdi a yi tafiya zuwa ga ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ziyarar masallacai guda uku don Allah ina adalci yake ka yi maganar kabari ana maganar masallaci an san akwai wahami ba ko karami ba ana maganar masallatai mi kawo maganar kabari tunanin mutum ma bai ko tunowar maganar kabari wannan fassarar ta ibnu taymiya ce shi yake banta da abin shi don haka fassarar tashi ce suka yi aiki da ita ce suka dauka fahimta shi ce suka ɗauka. wahami ne kuma tashi fahimta ce suka dauka dan haka duk waɗanda kaji suna laƙe ma wannan hadisin cewa la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid wannan hadisin yayi hani akan ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam to a'a in dai sun yarda su ba kiyayya ce suke da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to su dauki hadisin alal umumi ba ya yiwuwa mutum ya tafi kowane gari ba zuwa sada zumunci ba zuwa neman ilimi in bancin mutum in dai zai yi tafiya in ba wadannan masallaci zai tafi guda uku wato yayi haramu shine kawai da haka yanzu Badaruddin Al-Ani yace dole ne ya kasance in istisna'i mufarragina to abin da ya rage zai zamo ma yana sibul mustasna naw'an wa wasfan yace kamar ya bada misali yace ga arabiya kamar idan kace ma ra'aitu illa zaidan ban ga kowa ba sai zaidu yace takadiri mi za a kaddartawa ma ra'aitu rajulan aw ahadan illa zaidan yanzu in nace ban ga kowa ba sai yanzu akwai wani yaro na a cikin ɗakin nan muna tare da shi kanina haruna sai nace ban ga kowa ba sai haruna Kama aka gamu da ni sai nace ina tare da haruna ban ga kowa ba ni sai haruna ɗaya na gani to yana yiwa a ce ban gamu da dabbobi ba ban ga sauran mutane ba ai waɗanda ake tambaya ta Kama a ce cikin yaran nan cikin kannan ka waka isko sai nace ma ra'aytu ahadan illa haruna ban ga kowa ba sai haruna to wannan yana nuna kenan sauran kannan ban gane su ba to shine misalin da ake so a gane cewa ba a ziyarar wani wuri in bancin masallatan nan guda uku to sauran masallatan ba a zuwa da niyyar samu fadala don ziyarar wani masallacin wani gari in ba waɗannan masallacin guda uku ba shine kawai mustasna minhu ya kasance nau'an wa wasfan kuma muna da riwaya wadda za a karanta wadda ta zo da wannan sigar bayanin badaruddin al-aini kenan ban son mu mu canje lokaci farai ha bayan bayan badaruddin al-aini bayanin da ya a cikin umdatul qari akwai ci gaba da bayanin wannan fahimtar wadda al-imam al-alawi ya kawo cikin littafin sa mafahimu yajibu an tusaha wannan littafin na al-imam al-alawi ya aka duba shafi na 213 ya yi bayani akan mustasna minhu bayani mai daɗi akan wannan hadisin yace fal hadisu wannan hadisin ishtamala ala dhikril mustasna wa laysa fihi dhikrul mustasna min wannan hadisin an ambaci mustasna an ce baya yuwa ayi ziyaran masallaci a baya baya a tafi a daura sirdi ba ambaci mustasna minhu ba in bancin zuwa ga masallatai guda uku masallatai nan guda uku sune mustasna mustasna minhu abinda aka toge wanda aka ce baya yuwa a tayi ziyaran shi shine abinda ba ambata ba cikin hadisi shin wai gida ne ba yawa a ziyarta shin yan uwa ne shin kabari ne kamar yadda suke faɗa ko kuma ya ne to shine al-imam al-alawi ya faɗi yadda magana take yace wa hadha taqdir wannan um, ba ambaci mustasna minhu ba yace wali zalika fala budda min taqdirihi bi ittifaqi ahlul lugati ittifaki na masana larabci dole a kaddarta mustasna minhu dole a kaddarta cewa akwai wani abu wanda anka goge ce wanda anka yi kar a daura sirri a tafi sai masallace guda uku to dole akwai abin da za a kaddarta waɗanne menene a kar a tafi wajen shi dole akwai abin da za a kaddarta akwai abin da ake kaddartawa ittifaki na malaman lugha sannan yace takadirin shi baya dokuwa in bancin huska guda uku babu na hudu fuska ta farko a takaice bayanan da yayi wa hadha taqdiru mabniun ala ra'ayi man yastadillu bil hadisi ala man isafar li ziyarati li ziyarati li ziyarati wa anta tara anna taqdira anna taqdira hadha yace abinda ake so ka fahimta wannan taqdiri yana nunawa takadirin cewa ba a ziyarar ko ina istisna'i wanda ya kawo mustasna minhu a matsayin kabari yana bayani akan wanda ya kawo masa sunamin a matsayin kabari a gurguje yace in ka kawo shi a matsayin kabari wannan takadirin yana nuna akan ra'ayin mutumin da ya kafa hujja akan hana tafiya ga ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma wannan takadirin takadiri ne wanda yake baya yiwa ga duk wanda adda adana maskaracin min al ko in karamar fahimta ce ta arabiya sannan yace la taliku nisbatahu nisbatuhu danganta wannan magana bata dace ba ila afsahi man nataqa biddadi sallallahu alaihi wa sallam. zuwa ga mafi cancanta wanda yake kowa iya larabci a ce wai la tushaddu rihalu ila qabri illa ila salasati masajida a ce mustasna minhu kabari ne yace wannan idan aka kawo shi bai dace ma a danganta shi ga magana annabi sallallahu alaihi wa wasallam saboda ana magana wani abu daban muqta da hali gaba ɗaya ma rashin balaga ya cutar da su ana magana wani abu daban su kuma sun kawo magana wani abu wanda ba a ko tunanin shi ana magana masallaci sun kawo magana kabari babu alaka tsakanin su bayan wannan ya ce idan aka kawo takadiri na biyu shi ko na cewa an yakuna almustasna minhu fil hadisi bi lafzin am ya zama mustasna minhu ba ga lafazi ne na umumi cewa baya halatta a zo ko ina in banci masallatan nan guda uku yace to wannan shi ko haza batinun kama kaddama bila khilafin wannan shi ba zai mayo ba dan babu ma wanda ya faɗi haka a ce duk inda ka tafi haramun na in ba waɗannan masallatai guda uku ba to waɗannan fuskokin guda biyu dukkanin fahimta ne waɗanda ba su da kyau ka ce ba a zuwa ko ina in banci masallacin nan guda uku can ɗaya ke zuwa a samu lada irin zuwan sada zumunci ko makamantan haka duk babu lada wancan ba na ba amma samu wanda ya nakalin shi ba ka ce wai mustasna minhu ba a zuwa ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a ziyarci masallacin nan guda uku kamar yadda shi wannan lukuwan ya faɗi dan sokoto to wannan shi ko idan ka faɗi haka shi kuma ka lalata ka lalata fasahar larabci kuma ka danganta abin da bai cancanta ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mustasna minhu gaba ɗaya bai da alaka wannan bai da alaka da kabari sai dai masallaci saboda ana maganar masallatai ya ci yake huska ta uku wadda ita ce ake bisa kadirin mustasna minhu abinda aka toge ya kasance la tushaddu rihalu ila masjidin ba a zuwa wani masallaci ba a daura sirdi a tafi wani masallaci illa ila salasati masajida yace in aka dauki wannan usulubin fanara annal kalama ta zama wajara ala usulubin lughawi al fasih yace sai mu ga wannan magana ta tafi akan usulubi na larabci ma'ana a takaice wannan hadisin da suke fassarawa cewa la tushaddu rihal ba a daura sirgi mutum ba zai yi niyya ya tashi ya bar garin su ya tafi wani gari ba illa ila salati masajida sai bancin masallatai guda uku wannan hadisin da suka ɗauko cewa ba za a yi ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai a ziyarci masallaci to wannan fassarar da suka yi wa wannan hadisin ta saba ma ka'ida ta larabci ta saba ma fassarar malamai magabata ba a fassara shi ba akan hakan wanda ya fassara shi akan hakan kai uh, wannan magana da kake yi gaskiya yana da amfani sosai amma in ka ce ba samun fassara haka kuma ba samun sa a larabci shin shi shak ibn taymiya na ya samu fassarar sa na ya samu larabci shine farkon wanda ya fassara wannan hadisin haka shi ne oh, na farko a dama shi mujtahidi ne shi ya fara fassara hadisin da wannan fahimta oh. daga gare shi aka fara kuma hmm. kuskure ne ga arbiya yanzu sarki zaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habban shi ba a zuwa ziyara ba a daura sirdi a tashi a kama hanya a tafi sai zuwa ga masallatai guda uku to yanzu sai dai ka ɗauki shi kinan ana nufin ba a zuwa ko ina ko kuma za ka ɗauki cewa ba a ɗaura sirdi a tafi zuwa ziyaran wasu masallatai yake nufi sai masallatai guda uku tun daga har ya faɗi kalmar masallaci shin menene abin da za a fahimta ba a zuwa wasu masallatai a samu daraja a samu fadala in bancin waɗannan masallatai guda uku ko kuma za a ɗauki cewa yana nufin ba a tafiya a ziyarci kabari ne sai dai a ziyarci masallatai guda uku yanzu wane ne zai ɗauku masallaci zai ɗauku to duk malaman hadisi aka suka fassara tare da cewa ma mun samu riwaya wadda ta fassara wannan riwayat to wannan hadisin da ka gani shine abin da suke laƙewa a kan shi fassara Ibn taymiya la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid sai ya kawo mustasna minhu a matsayin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ba karamin wahami bane wahami ne babba amma shi wannan dan sokoton wannan tsohon da kasa dan sokoto abin da yake faɗi idan mutum ya tafi ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka daga sokoto ya je madina ya yi aikin banza eh aikin banza eh, nan eh ka gane ko ah, mu muna kanana nan ba magana shi ibnu taymiya bane wannan magana ibnu taymiya bai ce aikin banza ba shi da ibnu taymiya amma shi ya aza su akan wannan hanyar dan shi domin shi ya fara fatawar cewa ba a zuwa da niyyar ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai da niyyar ziyarar annabi da masallaci bari mu sake ji ku aka tahiyya don a ziyarto don haka kabarin kowa ba a tahiyya don a ziyarto ko kabarin annabi bai halitta ka tahi da sakkwato don ka tahi ka ziyarci kabarin annabi a madina ba ba su san abin da yasa aka zuwa madina ba ai madina ana zuwa don ziyarar masallacin manzon Allah ba don ziyarar kabarin shi ba wanda ya tahi da ne ziyarar kabarin annabi wahalar banza ta yi bai da hmm, To kajiya wanda ya tafi da niyyar ziyara Annabi sallallahu alaihi wasallam wahalar banza ta yi bai da lada. abin da ka faruwa tun muna ƙanana muna yara mun ji labarin cewa ya taɓa zuwa aikin hajji yace shi bai zuwa ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan dan sokoton wallahi mu mun ɗauka ƙarya ake mishi sai gashi yanzu yana faɗa bisa minbari a nan ba bisa minbarin jum'a ne yake faɗa yace idan ka tafi da niyyar ziyarar ƙauren annabi sallallahu alaihi wasallam ka aikin banza baka da lada to za mu kawo hujjojinmu da dalilai akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake zuwa a ziyarta ba masallaci ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka je aka ziyarce shi ana samun gafarar Allah da ceto ranar alkiyama za mu kawo da farko ay alqur'ani abu na biyu sai mu kawo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma malamai bayanan malamai magabata ay alqur'ani ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما wannan ayat Ibn Kasirin ya fassara ta a cikin tafsirinsa, Tafsirin na Ibn Kasir wanda yake yana akwai shiga hannun kowa wannan tafsirin. A cikin mujalladi na farko suratu suratun nisa'i a nan ayat take. Da Ibn Kasirin idan aka duba tafsirin Ibn Kasirin mujalladi na farko shahi na 691 a cikin tafsirin wannan ayat. ibn kasirin da ya kawo walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul ya kawo kissa wani bawan Allah wani bawan Allah wanda ya je ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam wani ba kauyen balarabi da ya zo kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wannan ayat yace da ya zo yace assalamu alayka ya rasulullah sami'tu Allah yaqulu naji Allah madaukakin sarki yana cewa ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما da a ce lokacin da mutane suka zalunci kawunansu sun zo wajenka suka roƙi gafara suka roƙi Allah ya musu gafara da za su samu Allah yana mai yawan yi musu jinƙai da rahama da karɓan tubansu. Su da ya karanta wannan ayat ya ce wa qad ji'tuka mustaghfiran li ya ce ya rasulullahi na zo maka ina mai neman gafara ga zunubaina mustashfi'an bika ila rabbi ina mai neman ka cece ni zuwa ga ubangiji na sai ya karanta wasu baituka guda biyu yace ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumuhu fa taba min tibihi al qa'u wal akum sakinuhu fihi al afafu wa fihi al judu wal karam. ya karanta waɗannan baitukan ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafiya shi utubi hmm. akwai al-imamu al-utubi cikin tafsirin wannan aya da shi ibnu kasirin ya kawo yace lokacin da wannan bawan Allah ya zo bakin rauda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya ya ne ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah cewa Allah ya mai gafara annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema mishi gafara da ya karanta waɗannan baitukan ya tafi shi utubi na zaune yana jin shi wani na daga cikin tabi'i sai utubi ya tafi ya kwanta sai kwana ya ɗauke shi da kwana ya ɗauke utubi yana nan kwance sai ya mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tayi ka cimma wannan bawan Allah fa bashirhu bi anna Allah qad ghafara lahu ka ce mishi Allah ya gafarta mishi wannan yana nan cikin tafsirin Ibn Kasir mujalladi na farko shayi na 691 karkashin tafsirin walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwaban rahima wani bawan Allah ya zo ya yi wannan ziyara ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya kuma Allah madaukakin sarki ya karbi ya karbi gafaran shi kenan wannan ya nuna ina abjabar ina abjabar kirawo shi ta shiga security kirawo shi da sauri kemi ta shiga security hello sarki kana jira gani na baka iko ta shiga bismillah mu ba mu ganin ka shi yasa wani gyara na muka oh kyamma mu muna ganin ka kamiya kare gyara ba saboda muna uh, rubuta abin da kake okay to da ya kawo wannan wannan ayat shi ibnu kasirin yayi wannan cikakken bayani na cewa ga wani bawan Allah daga ciki, utubi ya gan shi kuma ga mafarkin da al-utubi yayi imamul utubi akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaje ya faɗa masa an gafarta mishi kuma imamun nawawi ya bismillah to jama'a ku hakuri networking malam akwai dan ah, masala kaɗan malam hamisu ina amsawa allah ya saka da alkhairi ah, networking malam akwai dan masala an gyara yawa utubi yana daga cikin mafi fasahan mutanen busura mutanen zamani, shi kuma yana daga cikin mutanen busura yana da riwayoyi da yawa wannan utubi wanda aka nakalta wannan maganar tashi ya rasu tun hijira na mai a 228 hijira na 228 tun ba a haihi ibnu taimiyya ba an kai al-imamul utubi yayi ya gani da idon shi wani bawan Allah ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul wajadullah tawwaban rahima ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam gafara yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam baituka shi al-imam al-utubi din da aka yi shi hijira na 228 tun sannan ya gani da idon shi yayi mafalkin wannan bawan Allah wanda yayi wannan roƙon a gaban shi yayi mafalkin annabi sallallahu alaihi wasallam a nan wurin yace mishi ka je ka faɗa mai an gafarta mishi wannan ya zama dalili akan ana zuwa ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam a samu gafara ko bai zama ba ya zama da babban dalili ko babban hujja ya zama babban dalili bayan wannan irin wannan bayanin shine abinda ya wannan taqiyuddin sulki ya kawo cikin shifa, saqami na shi fi ziyarati khairul anam ya kawo bayanin wannan ayat shi ma taqiyuddin sulki cikin shahi na 80 shi ma ga nan shiba ya kawo bayani yace albabul khamisu fi taqriri kauni kauni ƙurba, ya yace wannan babi na biyar zai yi bayani akan kasancewar ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam samun kusanci ne ga Allah maɗaukakin sarki yace kuma wazalika bil kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas yace Qur'ani ya tabbatar da ziyarar Annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda ake samun kusancin Allah da shi Qur'ani sunna ta tabbatar da haka ijma'in malamai ya tabbatar da haka yace kai kiyasi ma ya tabbatar da haka na'am sai ya fara da ijma'i yace amma kitabu fa qawluhu ta'ala ya fara da eh, alkitabu sannan sunna amma kitabu fa qawluhu ta'ala ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما yace ga Qur'ani cewa Allah madaukakin sarki wannan ayat ta walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka da a ce lokacin da suka zalunci kawunan su sun zo wajenka annabi sallallahu alaihi wasallam sun nemi ka gafara sun nemi ka sun nemi Allah gafara ka nema musu gafara suka yace to wannan ayat dallatil ayatu alal hasi alal maji'i ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wal istighfar indahu yace wannan ayat tana nuni akan kwadaitarwa cewa a zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a nemi gafarar Allah. Oh, wato ce ah, eh yi magana mai kyau. Wato ya dace a yau musulunci mutum ya je ya dace kenan a musulunci. Mutum ya je ya tsaya kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ne gafarar da ya fi daga nan yanzu daga Sokoto in samu jirgi kawai in je ziyara zuwa Madina in zo in ce in karanta walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka ko in ce Allah eh, Annabi sallallahu alaihi wasallam na zo ziyaran ka ina neman ceto ina mai neman ka nema min gafara ga Ubangiji Allah madaukakin sarki kai min gafara mutum yayi wannan kawai ya zo ya dawo yace wannan kuma bai kace ba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sanda yake raye ana zuwa ana yi haka bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisai sun tabbata akan cewa su annabawa ko bayan sun yi wafati suna nan raye suna nan raye al-imam al-baihaqi ya rubuta littafi akan haka juz'i gaba ɗaya rubuta akan hayatul anbiya ba'da al-maut rayuwar annabawa bayan wafati okay amma abin da nake nufi wannan hadisi da ka karanto muna wannan hadisi yana nuna cewa kamar a'a ya dace kai tsaye ma ba saboda ku ba wai zani ni in je yi wani kubura ko zani ni in je yi wani haji ba yawa eh kawai zani kabarin a national sallan domin neman gafaran Allah domin neman gafara wannan ya wannan ya halatta ya halatta malumma amma suka yi cikakken bayani akan cewa in baka taba yin aikin haji ba ka zo wajen aikin haji in baka taɓa yi ba aikin hajji na farko to wannan ba wajibi ba ne in aka baka sharaɗi aka ce ma eh, ka je makka ko ka je madina kawai ba wajibi ba ne saboda aikin hajji wajibi ne sai ka tsaya kai aikin hajji idan ka dawo wata shekara aka baka shiya zaɓi to sai ka taya ka madina idan har ɗaya za a ɗauka amma in daga nan yanzu mustaƙillin kaina in ce na tafi ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallama domin nema ma kaina gafara wannan ba ma ya ba ma wai wajibi ba ba ma wai ya ka halatta ba mustahabi ne ma sunna ne ma an so mutun shi hakan alal hmm. ladab bisa hmm. ga mustahabbanci an so mutun shi hakan saboda yanzu kaina nan in abu ya dama ina son ziyara sai in zo in ziyarci kabarin bayan Allah salihai maimaita wannan magana saboda wannan magana ita ce matuka sosai a kan abin da ake tattaunawa saboda ina maimaitawa ne ya zama muna hujja sosai ya dace mutum ta shi kawai za ni zuwa madina ba za ni je yi wani haji ba ba za ni je kura eh. ba a'a za ni kawai in je kabari a sallallahu alaihi domin neman tuba domin Allah neman kuma kuma dalili ya dace kuma abinda a dalili shine gashi wani balarabe ya zo ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirin sa wani balarabe ya zo ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi cewa wani balarabe ya yi aikin hajji ba ya zo ya ziyarci rauda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ayat alqur'ani da ya ji Allah cewa Allah na cewa in aka zo aka nemi gafara a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam zai nema mutum gafara zai samu ceton sa ya zo ya nema ya tafiyan shi babba daga cikin waliyan wannan lokacin al-imamu al-utubi yana nan wurin ya gan shi kuma ya kwanta kwana ya ɗauke shi bancin bacci ya ɗauke shi ya yi mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka faɗa masa Allah ya gafarta masa Allahu akbar wannan ya zama dalili hmm. wannan ko wannan kawai dalili ne to taqi dini subki ya kawo ya ce wannan ayat ita ce dalili akan sunna akan akan alkitabu akan alqur'ani cewa ana ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan da ya kawo bayanin ayat ya kawo bayanin hadisi bayanin hadisan da suka yi bayani akan cewa a ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai na masu yawa kuma hadisai ne waɗanda suke babu wanda ya isa ya yi su za mu fara da hadisi wanda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa man zara qabri wajabat lahu shafa'ati duk wanda ya je ziyarci kabari na kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabari ku ji kalmar kabari din nan fa suka ce ba a ziyara duk wanda ya je ya ziyarce shi to ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ta waje ba gare shi annabi da kansa ya faɗa ya faɗa annabi da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa duk wanda ya ziyarci sa shi annabi sallallahu alaihi wasallam zai to zai samu ce zai cece shi mm wannan hadisin man zara qabri wajabat lahu shafa'ati duk wanda ya ziyarci kabari na annabi sallallahu alaihi wasallam yace ceton shi ya tabbata gare ni zan samu zan cece shi ranar alkiyama hmm. to wannan hadisin hadisi ne wanda yake zaru ni ya ruwaito shi hadisi na 194 sannan al-imam al ya kawo shi a cikin shu'abul iman nashi hadisi na dubu da ɗari ɗaya da hamsin da tara bayan wannan <clears throat> akwai kuma riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa man hajja fazara qabri ba'da wafati to ga inda aka gama da hajji nan duk wanda yayi hajji ya zai ya ziyarci kabari na bayan wafati na baya kamar irin mu yanzu da muka zo bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace faka anna ma zara ni fil hayati kamar dai ya ziyarce ni lokacin da nake raye hmm. duk wanda ya je ya ziyarci kabarina a halin bayan ya je ya aikin hajji ya ya ziyarci kabarina bayan babu ni na wuce bayan wafati annabi sallallahu alaihi wasallam yake irin hukuncinsa ɗaya da wanda ya yi ziyara annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake rayu an ji wannan ko na'am na'am bayan wannan shi wannan hadisin da cewa man hajja fa zara qabri ba'da wafati fa ka annama zara li fi hayati wannan hadisi shi ma daru qutni ya kawo shi sannan bacin daru qutni an kawo shi a cikin al-mu'jamul kabir hadisi na 1300 na 1349 sannan an kawo shi cikin al-mu'jamul awsat an kawo shi eh, cikin al-mu'jamul awsat hadisi na 280 da bakwai sannan wannan hadisi an kawo shi cikin shu'abul iman hadisi na ɗari hudu na dubu hudu da ɗari ɗaya da hamsin da hudu haka nan kuma al-imam al-baihaqi ya rawaito wannan hadisin a cikin as-sunan sunanul baihaqi sunanul kubra hadisi na dubu ɗaya da hamsin da hudu haka nan ya rawaito shi a cikin fada'ilul madina hadisi na hamsin da hudu al-imam al-haisami ya rawaito wannan hadisin a cikin majma'uz zawaid hadisi na ɗari shida da sittin eh, eh, wannan mujalladi na uku shahi na ɗari shida da sittin da uku al-imam tabarani ya kawo shi cikin eh, al-kabir wal awsat cikin mu'jamul kabir da kuma mu'jamul awsat sannan al-imam tabarani wato waɗanda suka rawaito wannan hadisin suna da yawa kuma hadisi ne wanda malumma suka ce irin su eh, al-hafiz al-iraqi suka ce hadisi ne mai matsayin hasanu wanda mun tattara hujja akan duk wanda ka so ya taba isnadin wannan hadisi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa man zara kabri duk wanda ya ziyarci kabari na wajabat lahu shafa'ati shine abin da muka yi hujja da shi na farko ceto ne ta tabbata gare ni ranar alkiyama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa man hajja zara qabri ba'da wafati faka annama ni fil hayati fi hayati duk wanda yayi hajji ya je ya ziyarci kabari na bayan wafati na to kamar ya ziyarce ni a lokacin da nake raye to don Allah wannan riwayat wannan riwayat waye isa ya gitta mata ya ce in ka je ka ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam baka da lada Hmm. yanzu ba mu samu riwaya duk cikin hadisan duniya gaba ɗai babu wata riwaya inda an karuwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka wanda ya ziyarci kabarina wanda ya ziyarci kabarina ba masallaci ba da lada duk wani abu ne suke kaddartawa wanda duk mai arbiya ya san mustasna minhu ba zai yi a shi matsayin kabari ba can shaddu rihalu din mu yanzu ga ga lafazin hadisi man zara kabri wajabat lahu shafa'ati yau ko ala sigati du'uf ko a ce du'uf mutum ya ce hadisin nan da'ifi ne to ga fada'ilul amali babu fadala ayyukan da ta kai a ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga fada'ilul amali ana aiki ga da'ifin hadisi ta kadira ballantana hadisi matsayin hasanun shi kuma malaman da suke da'afa hadisi su inganta shi su suka yi ittifaki akan fada'ilul amali ana aiki ga hadisi ko rauni shi da haka an ji bayani akan hadisin manzara qabri ba'da wafati man wa zara qabri ba'da wafati fa ka'annama ni fi hayati kun mun ji hadisin man zara qabri wajabat lahu shafa'ati waɗannan hadisan hujja ne mafi ƙarfi mafi ƙarfin hujja akan ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka daga cikin waɗanda ake istishhadi da su akwai al-Imam Iyad wanda ya rubuta littafin Ashifa bi ta'rifi hukukin Mustafa wannan littafi na Ashifa bi ta'rifi hukukin Mustafa na Ashifa a cikinsa al-Qadi Iyad ya kawo ya kawo bayani akan ziyarar Annabi sallallahu alaihi wasallam in aka duba ga mujalladi na biyu shahi na tis inda 93 mai irin wannan bugun mai irin wannan tabi a cikin ashifa yace hukum ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wa sallam wa fadilati man zarahu wa sallama alaihi wa kaifa yusallimu wa yad'u wannan babin zai bayani akan hukuncin ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma fifikon ziyarar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma ya ake yin ziyarar ya ake zuwa a annabi sallallahu alaihi wa sallama dukkanin wannan babin a cikin ashifa ya karantar da haka al-imam iya qadi iyad yace wa ziyaratu qabrihi ziyara kabarin annabi sallallahu alaihi wa sunnatun min sunanil muslimin mujma'un alaiha a zo a ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wa sunna ce daga cikin sunnonin musulmai wadda take an yi ittifaƙi a kanta ko hilafa babu ko saɓani babu Al-ƙadu alƙadu iyad yake magana al'imam alƙadu iyad al-maghribi sunna ce daga cikin sunnonin musulmai wadda yake an yi ittifaki ko saɓani babu sannan ya ce wa fadilatun muraggabun fiha kuma wata fadala ce wadda ake yin kwaɗayi a kanta an san rage ba in fi tabbiyo bayan ta yana ma'anar so in an tabbiyo yana ma'anar ikirahi muraggabun fiha wadda ake kwaɗayi a kanta al-imam al-qadi ya kawo wancan hadisan waɗanda muka karanta يتي حدثنا القاضي أبو علي حدثنا أبو الفضل بن حيرون حد قال حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني قال حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا محمد بن عبد الرزاق قال حدثنا موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري دون يزير قبرينا وجبت له شفاعتي شيتوني تاتبت غريني رانا القيامه al-imam al ya kawo hadisin da isnadin shi duk wanda ya je ya ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu don Allah wancan wancan bawan Allah da ya ce duk wanda ya je daga Sokoto ya ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin banza shin maganar shi zamu dauka ko wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ziyarci kabari na zan cece shi ranar alkiyama gaskiya zamu zamu annabi sallallahu alaihi wasallam to to yanzu abin da yake so al'ummar da yake yawa bayani a wannan lokacin waɗanda yake yawa bayani a bisa wannan mimbarin abin da yake so su aje wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam su bi maganan shi ko ba shine ba in ba haka ba menene menene asalin wannan da'awar hmm. sannan yanzu wanda yake irin wannan da'awar in kace mishi yana kiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ƙarya yake masa a shi shi shi ahlus sunna ne sunna wacce sun mi aka tuni da ahlus sunna biyar alkitabu sunna ba Wato wannan wannan wannan zance yana nuna ƙarara kiyayya ga Nasarar kenan. Ko shakka babu. Ka ce duk wanda ya ziyarci kabarin Annabi sallallahu alaihi wannan bawan Allah sarki zaki. Na'am. A shekaran bara, shekara ɗaya da ya wuce, su Malam Yusuf Musa Yusuf sun kai mai ziyara Asaru suna daga Kaduna sun zo nan suna ziyarce ziyarce Sokoto sun zo sun kai mai ziyara. Shi wannan malamin wanda muka sa yanzu. Hmm. da suka zo ya yabe su ya ce kuma ya ji daɗi sun samu ladan ziyara shi yanzu an ziyarce shi an samu lada daga kaduna an kawo mai ziyara an samu lada amma <laughs> wanda ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam daga sokoto aikin banza baka da lada ka ji wannan kalmar ta aikin banza don Allah wannan akwai wai wannan ko shi da lafiya akwai abin tambaya fa na'am ko babu yanzu nan abinda abdaliya shi yake nunawa in an ziyarce shi ana samun lada amma wanda ya ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lada don Allah don Allah wannan shi na da hankali maganan gaskiya yanzu ga hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ziyarce shi zai cece shi ranar alkiyama bayan wannan bayan waɗannan hadisan da na karanto sai kuma bayanin malamai magabata akwai ibnu hajar al ana cewa ibn hajar al-haitami yana daga cikin magabata domin ina ga tun hijira bari na duba wafatin shi yana daga cikin magabata da suka jima sosai ibn hajarin alhaitami ya rubuta wani littafi shi ma ana ana ana mishi suna ibnu hajar amma ba wancan ibnu hajar al-asqalani bane yana cikin ɗaliban ibnu hajar al-asqalani yana daga cikin ɗaliban ibnu hajarin al-asqalani shi dan shafi'iya ne sannan kuma ana kiran ibnu hajar al-haytami kuma al-makki yana da littafi wanda ya samu al-jawharul munazzam fi ziyaratul qabr sharif ko ta ko ta internet ana samun shi ni ma wanga google na sauke shi ni printing ɗin shi saboda ba a samun shi الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبي المكرم أتكون وانا اللتاف الناسا وانا اللتاف لكوي سكتم يربوتا أكن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم سكتم يربوتا وانا اللتاف قبعد إيسا بودا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم يربوتا da hujjojin bayanai akan ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace duk wanda yace ma duk wanda ya kawo wancan bayanin wancan hadisin akan cewa ba a ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu mai irin wannan bayanin illa manin tamasa nuru basirati sai wanda ya zan hasken basiran shi ya shafe bai da basira bai san abin da yake faɗa ba inji ibnu hajar al-makki akwai littafin shawahidul haqqi na shehu yusuf nabahani amma kamin shi za mu fara da bayanin littafin ibn hajar al wanda yake a cikinsa a cikin shawahidul haƙi ya nakalto ɗannan maganganun da aka yi a cikin wannan littafin ya jero mana su ala tartibi kamar yadda muke bukata shawahidul haƙin nan na shehu yusuf bahani, a cikinsa za a samu kusan rabin wannan littafin gaba ɗayan shi an sa shi a cikin wannan idan aka duba shi mai irin wannan safa tamu safa ta uku. Sabata ta tis'in da uku. Insha Allah, malam za ka ziyartar malam. Na za ka samu Thank you. Eh. yace eh, shi ibnu hajar al-haytami da ya kawo daga cikin bayanan da ya kawo yace eh, ilam ka sani waffaqat waffaqat waffaqani Allah wa iyyaka li ta'atihi Allah ya daidaita ni da ni da kai akan yi masa da sani cewa ziyara annabi sallallahu alaihi wa sallama anna ziyaratahu sallallahu alaihi wa sallam mashru'iyyatun matlubatun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummati wa bil qiyas ibnu Hajar ya ce ka sani ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam abu ce mai fadala wadda ake so mutum ya tafi yayi kuma ana son an nemi mutum ya yi ta Qur'ani ya tabbatar da hakan sunna annabi ta tabbatar da hakan ijma'in malamai ya tabbatar da hakan yace kai duk da kiyasin malamai ya tabbatar da cewa a tayi ai ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne mai daraja mai fadala ibnu hajar al-haytami al-makki ash-shafi'i ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban ibnu hajar al-asqalani yace ga sunna sai ya kawo waccan ayat da muka yi bayani walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullah tawwabar rahima yace da haka wannan ayat tana nuni akan azai a ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam a nemi Allah gafara ga wannan ziyara kuma za a samu gafara wannan alqur'ani ya tabbatar da haka ya kawo yace kuma ga sunna ya kawo dan hadisin da muka kawo man zarani wajabat lahu shafa'ati man zara qabri wajabat lahu shafa'ati da kuma ma hajja fa zara qabri faka annama zara ni fi hayati ya kawo dan wadancan hadisan gaba ɗaya amma dai mahallu shahidi anan a fahimci maganar da alhafiz ibnu hajar yayi ibnu hajar yana cewa ka sani ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam matsalubatun bil kitabi was sunnati wa ijma'ul ummati wa ijma'il ummati wa bil qiyas abu ce wadda ake nema ga ittifaki kuma na malaman sunna da alqur'ani da alkitabu wa sunna gaba ɗaya sun tabbatar da fadalar ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu ga ibnu hajar ya faɗi haka su da wani malami suka yi hujja ni a hujjar su ta cewa ba a zuwa ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam a samu lada da wace hujja bayan sun san su ziyara kansu ma sun an yi ziyara sun ce an samu lada amma yanzu suna istishari akan ba a ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam a samu lada idan mutum zai yi kalubalanci hujjojinmu sai ya kawo mana irin waɗannan malaman ko ya kawo irin wannan maganar ta cewa ziyara annabi sallallahu alaihi sallama laysa fiha ajrun wa laysat maqbula wa laysat mataluba wa la yujma'u alaiha wa la bil qiyas wa la kaza sai ya kawo mana da littafi da komai inda an rubuta shine kawai abin da mutum zai kawo amma in ba haka mutum ya kawo ba to duk wata fahimta da zai kawo wa karan kanshi to wannan aikin banza ne bancin ibnu hajarin ba injin bane a kunna wuta a kunna wanka alishuru bancin wannan bancin ibnu hajarin almakki a shafi'i akwai al'imamun nawawi al'imamun nawawi shine wanda ya rubuta al'arba'in nawawiya kuma shi ne wanda ya riyadu salihin ya rubuta littafi ana ce mishi idahul manasiki a cikin wannan littafin idahul manasik ya kawo cikakken bayani akan ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam nawawi ya rasu tun hijira na 676 a cikin idahul manasik Eh, babi na shidda yace albabu sadisu fi ziyarati qabri sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa sharafin wa karamin wa azamin wa ma yata'allaqu Ya ce wanga babi na shidda zai yi bayani akan ziyaratu qabri ziyara kabari bai ce masallaci ba imamun nawawi wanda ya riyadu salihin wanda ya sharhu sahihu muslim al-minhaj a cikin littafinsa idahul manasik yake cewa babi na shida zai bayani fi ziyarati kabri ga ziyarar kabarin kabari yace kabari a kula da wannan lafazin kabarin sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ciki cikin babin yace ilam anna li madinati rasul anna li madinati rasulillah sallallahu alaihi wasallam asma'un khamsa asma'a kai anna labari sunan annana kasancewa madina tana da sunaye guda biyar ana kiranta madina ana kiranta taba ana turanta ana kiranta Taiba ana turanta ana kiranta Daru ana kiranta Yasriba juye bayani akan wannan bayan haka sai bayani akan masu zuwa aikin hajji sun maƙala sai ya ce babi masailin cikin wannan babi akwai matsaloli da zai tattauna a kansu al'ula matsala ta farko idan sarafa al-hujjaju wal mu'tamiruna min makkah falyatawajjahu ila madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan ma'aikata aikin hajji suka ƙara aikin hajji ko kuma masu aikin umra suka ƙare aikin umra to su juya zuwa ga madina annabi sallallahu alaihi wasallam don mi al'imamu nawawi ya ce ziyarati turubatihi sallallahu alaihi wasallam saboda su ziyarci kabarinsa shine turbatihi turdaya inda aka turbuɗe shi inda aka yi dafnin rasuli sallallahu alaihi wasallam to wannan ya je ziyarati masjidihi ba ziyarar masallaci ya faɗa ba Al'imamin nawawi ya ce ana zuwa madina li ziyarati Turbatihi domin a ziyarci inda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ha domin wannan ziyarar da ake zuwa a ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama min ahamil qurabat tana daga cikin mafi girma mafi muhimmancin abubuwan da ke kusantar da mutum zuwa ga Allah madaukin tana daga cikin mafi girman ibada to wannan kaɗan daga cikin abinda da imamun nawawi ya kawo a cikin idahul manasiki shi ma ya zuba bayanai da yawa ya kawo waɗancan ayoyin da waɗancan hadisan da muka kawo bayan al nawawi akwai kamaluddini bin al-hammam al-hanafi wannan kamaluddin bin al-hammam al-hanafi shi ma ya rasu hijira na 761 ya rubuta littafi wanda ya samu fatihul qadir fatihul qadir shine sunan littafin a cikin wannan littafin fatihul qadir قال رحمه الله تعالى في فتح القدير في آخر كلام في آخر الكلام على الحج الله يجي kansa yana magana a cikin ƙarshen maganarsa ta kitabul hajj cikin littafin nasa fathul qadir a cikin kitabul nasa sai yace al maqsudu salis abin nufi na uku fi ziyarati qabrin nabiyyi sallallahu game da ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda suke son sai mun faɗi cewa masjidu shin masallacin sarki zaki shin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu matsayi ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu to to yana yawa a ce ziyarar masallaci za a je ba ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka je ziyarar masallaci za ka samu lada amma idan ka je ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam baka da lada don Allah yana yawa a hankali akwai mamaki akwai mamaki dukkanin malumma magabata yanzu ga Kamaluddin Ibn al-Hammam al-Hanafi wanda tun hijira na 761 ya wafaci yana faɗi a cikin littafin Safatul Qadir yana cewa ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ziyarar kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga imamu Nawawi mun karanta yana cewa ana zuwa Madina li ziyarati turbatihi domin ziyarar turba shine kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam kamaluddin bil hammam yake cewa qala mashayikhuna rahimahumullah ta'ala min abdal al-mandubat tana malaman mu Allah ya ji kansu suna cewa zuwa a ziyarci rauda annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mafi darajan abin da ake nema ya kawo malamai da yawa irin su alfarisi wanda ya sharhi muhtar ya kawo hadisan su manzara qabri wajabat lahu shafa'ati wadanda na karanto din yanzu malami na gaba bancin su al-Imam an-Nawawi da Imam al-Qadi Iyad da Kamaluddin ibn al-Hammam sai kuma akwai Sheikh Hassan al-Muhaddis al adabi al-Misri al-Maliki shi ma ya rasu tun hijira na dubu ɗaya da ɗari uku da uku ya rubuta littafi mai suna wannan masharikul anwar al al’adabi adabi yana da littafi mai suna Masharikul Anwar a cikin wannan Masharikul Anwar ɗin, nasa yake cewa ilam anna ziyarata qabrihi sharif sallallahu alaihi wasallam min min a'zamil ya yace ka sani haƙiƙa ziyarar ƙabarin annabi sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin mafi girman ibadar da ke kusantar da mutum zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan fa al’imamu Hassanul al-adabi al-misri al-maliki ya rasu hijira dubu da da ɗari uku uku. Ka ji abin da ya faɗa ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce wa'ar jabba'at tana daga cikin mafi fatan abin da ake fata na ɗa'a, na ƙauna wanda mutum yake so ya aikata ya ci gaba da bayani akan wannan akan wannan nukutat ta ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kaifiyar yadda ake ziyarar sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa bari liman qasada ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam an yanwe ma a zalika ziyaratul masjid yace ya kamata wanda ya niyyar ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam ya niyyar in yaje zai ziyarci masallaci amma fa zai hada masallacin ne da kabar da ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam da ziyarar masallaci ba ziyarar masallaci ba ta da hususiya ta cewa in ka je ziyarar masallaci ka samu lada in ka je ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka samu ba a ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka je ita kadai a birnin madina ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin ahammul qurabat dukkanin waɗannan malamai abin da suka yi bayani kenan ana zuwa madina shine al-imam an-nawawi yake cewa fal yatawajjahu li ziyarati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam ku tahi mahajjata suna fuskanta suna fuskantar madina domin su ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam amma mutumin da yace zai zo ya ziyarci masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo bai ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan yayi aikin banza shine wanda ya aikin banza idan ana buƙatar wanda yayi aikin banza ko na ce kusa ga aikin banza don mu ba za mu zamo irinsu ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa sun nuna fadalan masallacin makka da masallacin madina annabi sallallahu alaihi wasallam na faɗin wanda ya sallah masallacin da ba na madina ba sallah masallacin madina ya fi daraja ga wajen raka'a dubu ga wanda ya ba irin wannan masallacin ba to ba zai yi mu musoki wanda ya je ya ziyarci masallacin mu rukunin su masallacin Madina yana da daraja saboda masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma mutumin da ya je ya ziyarci masallacin Madina Ya ce shi ba zai ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shi ne wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ma ba zai karbi ziyararsa ba Allah ba zai karbi ibadarsa ba hmm. amma wanda ya je ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam to ya je da nasi Don ga aya alqur'ani al-ibnu eh, kasir ya kawo kissa akan wani ya zo ya karanta aya alqur'ani gaban da annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi cewa sai da ya ziyarar masallaci ya yi tahiyatul masjid kuma kamantan haka ba ya ji da niyyar annabi sallallahu ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karba kuma ya gafarta masa gashi al-imam an-nawawi ya ce ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi al-qadi iyad ya ce ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi gashi eh, al-imam eh, ibnu hammam al-hanafi ya kawo gashi yusuf yusuf nabhani a cikin shawahidul haqi akan cewa ziyara rawda annabi sallallahu alaihi wasallam ake hmm. bayan wannan muna da minti goma mu bude layi ko minti goma eh ko kana da sauri to shikenan a to shikenan eh, kenan idan nan a ba damuwa dama na yasun kila cikin awa biyu mu yi mu gama babu damuwa minti goma a bude layi ko eh, eh bayan wannan abin da yake ƙara tabbatar muna cewa mu muke da hujjoji masu ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam su suke da dalilai na nassi akan waɗanda suke cewa ba a zuwa a ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam fafak bancin duk waɗannan hadisan da muka karanto da waɗannan ayoyin da muka karanto to aiki aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka hmm. sannan duk tun ina cewa da ijma'i da kiyasi bai bayanin kiyasi ba yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ya ba da dama ya halattar da ziyarar kaburbura a can hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ya kasance ya hane ku na hane ku daga ziyaratul qubur ala fazuruha kuma an ziyaratul qubur fazuruha na hane ku daga ziyarar kaburbura amma yanzu ku je ku ziyarta an ruwaito hadisi a cikin Abu Da'ud. annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da wani abu ba zan iya ta haƙiƙi ba amma dai dubu biyu da ɗari biyar da wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ziyara tare da wani sahabinsa ya ce za su je su ziyarci shahidai za su je wata makabarta su je su yi ziyarar shahidai annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabin shi wannan sahabin yake cewa muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani rafi sai na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ba ƴan uwanmu bane sai ya ce sahabbanmu ne sai da aka kai ga wannan kabarin na shuhada'u tafiya mai nisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi domin ziyara waɗannan shahidan kawai ya ziyarce su ya dawo to wannan ya nuna ana zuwa a ziyarci bayan Allah ko bai nuna ba wannan amalun nabi sallallahu alaihi wasallam ya zama hujja kaulun nabi sallallahu alaihi wasallam cewa na hade ku akan ziyara amma yanzu ku je ku yi ziyara li'annaha tuzakkirukum al-akhirah a cikin wata riwaya ko kuma a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa ku ziyarci kaburbura domin suna tuna muku da lahira an yi riwayoyi daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa baki'a ziyara yana zuwa ya ziyarci shahidan uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa makabartan mu'mina ya zo ya ce musu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun to yanzu dan Allah waɗannan mutanen sun yarda da cewa ana ya halatta aje a yi ziyarar sauran kuburu kaburbura amma ba su yarda daga nan mutum ya tashi zai ziyarci rauda annabi sallallahu alaihi wasallam ban son ina cewa kabari kawai kalimar dan shi ya faɗe ta na al-imamu malik gaba ɗaya baya son ana faɗin a ce kabari abin yayi nauyi ga ladabi a ce kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce rauda ko kuma shi al-imamu malik shi yasa ce yana jin muhaqqiqun da ashabu malik sun tabbatar da cewa abinda al-imamu malik ya karhanta a ce kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan lafazin sai dai a ce an zo ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu don Allah sun yarda ana ziyarar duk wasu kaburbura amma ba su yarda ana ziyarar rauda annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan aka ce musu suna kiyaya da annabi sallallahu alaihi wasallam su ce ai musu kazafi bayan wannan kila eh, magana ta karshe da zan rufe da ita hujja ta karshe <clears throat> shehu mu shehu usman dan fodio Allah ya kara masa yarda ya yi littafi akan yabon annabi sallallahu alaihi wasallam daliya a wannan daliyar baiti na farko da ya fara baitinta na farko abinda yake cewa halli masirun nahwa taibata musri'an li'azura qabra al-hashimi muhammadi لما فشى الرياح في أكنافها وتكمش الحجاج نحو محمد صلى الله عليه وسلم Shau dan fudu yake cewa halli masirun nahwa taibata musri'an shin zan samu in tafi jihar Madina da gaugawa me zai yi madina shi usman yake cewa li'azura li'azura qabr al-hashimi muhammadi domin in ziyarci kabarin bahashimi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi usman ya ce shi daga sokoto abinda yake so Allah ya mai hanyar da zai je madina domin ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wani dan iska da dan sokoto ya ce wai idan ka tashi daga sokoto ka je madina domin ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam baka da lada to yanzu ga magana da Sheikh Usman yayi baiti na farko halli masirun nahwa taibata musri'a li azura qabr al hashimi muhammadi shi ko yana cewa in katta ziyarar babu lada don Allah ka ji wannan magana kuma yanzu mutane a cikin Sokoto a ce yana da mabiya yana da waɗanda suke biyar shi a cikin wannan fahimtar har da yara gare shi baka ma san abin da suke gori ba cewa an kasa ai musu raddi akan wannan karatu ah ah wai an kasa wato da gangan kenan aka yi kenan ko da gangan aka yi shine fahimtar su abin da ma ɗalibin shi ya ce duk sokoto an kasa musu martani ka ji fa to yanzu ina wadda wani dalili ne za su kare kansu cewa ba a zuwa ziyarar rauda annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kamin ka buɗe layi talhisi mun fara hujja da aya alqur'ani walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha allaha tawwabar rahima mun kawo dalili tare da cewa cikin tafsirin ibnu kasir akan kisar da ya kawo ta da imamu al-utubi da balarabin da ya zo ya nemi annabi sallallahu alaihi sallam gafara ya karanta wannan ayar annabi sallallahu alaihi sallam ya kasance sanadiyar karanta wannan ayar annabi sallallahu alaihi ya ce a gaya masa an yi masa gafara bayan wannan muka zo da da abu na biyu shine hadisi man zara qabri wajabat lahu shafa'ati da kuma hadisin man hajja wa zara kabri faka annama zarani fi hayati bancin waɗannan muka kawo waɗanda suka yi tafsirin wancan ayat irin su dini suki a cikin shifa'us siqami nashi muka kawo wancan tafsirin na ibnu kasir muka kawo ah, magana akan hadisin manzar kabri muka kawo gaba ɗaya maraju inda aka rawaito shi irin su al-imamu al da su mu'jam da su daru qutni duk inda aka rawaito shi mun kawo al-imam al-qadi iyad na ashifa da marji inda yayi magana akan ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam mujma'un alaiha yake bil kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas mun kawo shi wancan taqiyuddin suki rahmatullahi ta'ala alaihi mun kawo magana al-imamu hajar ibn hajar al-makki ash-shafi'i ɗaya daga cikin eh, ɗaliban al-imamu hajar ibn hajar al-asqalani mun ka kawo magana al-imamu nawawi akan ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suka ƙara aikin hajji su je ziyara yace li ziyarati li ziyarati turbati domin ziyarar turba annabi shine rauda annabi sallallahu alaihi wasallam maganar da ya a cikin idahul manasik mu kawo maganar kamaluddin Bin al-hammami al-hanafi magana dai a cikin littafin shi fatahul qadir mu kawo maganar a wannan shehu yusuf nabhani ta shawahidul haqi mu kawo magana a shehu muhaddis hasan al-adabi al-misri al-maliki littafin shi musharikul anwar mu kawo magana a shehu Usman dan fodio a cikin littafin sadaliyarsa shi yanzu don allah abinda ake so duk waɗannan malaman magabata gaba ɗai duk maganan nan da suka yi da duk fassarar da suka yi wa waɗannan ayoyi tun can farko na kawo eh, na manta mun istishari da ibnu hajar al-asqalani fatahul bari nasa bayani akan hadisin la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida mai istishari da umdatul qari na na badruddin al-aini mun kawo tafsirin da suka yi mun kawo magana al-imam al-alawi mafahim wajiba an yanzu duk wadannan maganganun malami kusan malami 20 kusan marji'i daban-daban in aka hada da maraji da muka ta kawo wa cewa za a samu cikin su sunanul bayhaqi cikin mu'jam za a samu marji'i kusan 50 amma yanzu wai waɗannan gaba ɗaya abin da ake so mu aji fahimtar waɗannan malaman mu ɗauki ta mutum ɗaya shine fassarar da ibnu taymiya yayi akan la tushaddu rihalu illa ila salasati Masaje da yaje sanya mustasna minhu matsanin kabari yace kabari ne kuma ko kabarin bai ga kabarin da zai sanya ba sai rawda annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu duk waɗannan malaman mu aje su mu ɗauki magana shi yanzu alal misali a kaddarta a ce ibnu taymiya waliyi ne takadiran a ce babban waliyi ne mai karama ya zo gaba ɗaya ya yi fassara amma ya saba wa dukkanin waɗannan malaman duk malaman da suka yi shiruhun hadisin nan babu wanda ya fassara hadisin nan a haka sannan ya zo ya saba ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man zara ni man zara qabri wajabat lahu shafa'ati bayan ya saba ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya kuma ya saba ma dukkanin ijma'i na malamai ya zama shazzi a ta waliyi ne tun Allah ko shi waliyi ne shi zamu dauke shi mu aje hadisin Annabi sallallahu alaihi Za zamu dauke shi mu aje tafsirin ayat alqur'ani walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasulullah wajadullaha tawwabar rahima zamu dauke shi mu aje maganganun duk waɗannan malaman su al-Imam an-Nawawi su al-Imam Ibn Hajar gaba ɗaya gaba ɗaya kowane mu aje saboda me shi aka aiko muna to wannan shine abin da yake cuta musu kuma kiyayya kiyayya suke yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka san dalili sarki zaki na'am akwai wani abu da ban so in yi magana kan shi ba sosai ka gane ko waton in salafiyan nan na sokoto wallahi sun fi sun fi in duk salafiyar duniya in sokoto sun fi kowa iskanci gaba ɗai sun fi kowa zafi ne sun fi kowa iskanci na ce ma saboda su saboda su darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke karkarin tabawa na'am oh. gaba ɗaya darajar annabi sallallahu alaihi wasallam suke so su taba darajar annabi sallallahu alaihi wasallam a safato kenan shi abin da suka fara yanzu kenan hmm. tuna kwanaki kaga wata dibora ta yi eh. yanzu su kuma an samu wasu cikin musulmai sun shiga rigar musulunci amma mu ba zai yi mu yi ta haƙiƙi ba za mu ce musu kafirai ba qat'an in ba lafazin da suka yi aiki da shi zama kai musu hukunci akan shi na'am shi wannan da zan turo ma shi qab'an kafiri ne ga wani nan zan turo ma wani basalafin sakkwato abin da yake faɗa don Allah ka sa ma jama'a shi su jiya kada an kace bari bari ya shigo dai sannan mu shi wannan mu abinda muke da tabbaci cewa ba musulunci bane addinin shi ka san dalili musulmi ba zai iya irin waɗannan kalaman ba waɗannan kalaman da ya yi ba su cancanci a ce an same su ga bakin musulmi ba saboda duk ko da kana musulmi ko mutum musulmi ya yi wannan karaman to ya fita daga cikin musulunci dan ga ashifanan ta iyat duk wanda ya yi suka kaɗan daga cikin darajar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ya fita daga cikin musulunci a komai ana sassabtawa amma babu sassabci ga darajar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da na turo ma yanzu ga nan ka kunna ma jama'a a ci abin da yake faɗa. Eh, mun taba amfani da shi. Ok. Tula, ci da magana kamin nemo maka. To, abin da yake faɗa ba zan iya fada ba, ba zan iya maimaita ba. Eh, Amma kalamai na na suka ga hmm. janibi annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma wai cikin birnin Sokoto yake, shine abin mamaki. sannan a ce musulmai ne musulmi ne yana da awashi wai ba salafe ne ɗan salafiya ne ka ji wannan iko Allah sannan jagororin salafawa su suka ba shi daman yayi wannan karatu saboda a cikin masallacinsu su yake yi wannan mu'assisar da aka rubuta wa mu'assisatu Bilal bin Rabah mu'assisa ce wani wuri ne wani masallaci ne da yake wajen wata uba inda salafawa suke wani program ɗinsu bayan ya gabatar da wannan wannan fasikancin da waɗannan kalaman da ya faɗi akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wuce sati biyu ba ba a wuce sati biyu da yin maganar ba na gani Malam Musa Yusuf Asadu Sunna ya zo ya kai ziyara wannan masallacin yayi bayani gaba ɗaya bai ambaci wannan kalimar ba kuma a wannan bana in kana in, in zaka gani ga wannan bana ta mu'assisatu Bilal bin Rabah a wannan bana aka daura aka daura a wannan wajen ne Malam Musa ya zo yayi bayani zai musu bayani akan aqida wani aqida za a yi bayani an zo an soki daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam ka kunna mutane su ji abinda wannan bawan Allah ya faɗa masa a gaji nan za mu kwana a ƙulu masu aitom wa astaghfirullah al'azim kafin in rufe ban so yin magana ba kuma ba zan yi ba kwanan baya karatu da muka tsaya darasi na ashirin idan kuma bi karatun da na yi na yi magana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana kuskure ko ba ba wasu da dama sun ta maganganun cewa ya za a ce manzon Allah ya kuskure in ka lura kuma duk yan bid'a ne ba su a ce manzon Allah ya kuskure don idan aka dawo za su ce malaman su mene ba sa yin kuskure manzon Allah yana kuskure ga duk abin da ka sani ba mai ba ba wahayi ba yana iya hukunci kamar da na bayan wancan satin haka nan yake kuma dalilai na nan ba za mu faɗe su ba sai lokacin da bukata ta kama in wani ya turo challenge to lokacin sai mu tura mai dalilan da ya sa muka ce manzon Allah yana kuskure ga duk abin da ba wahayi ba zai hukunci ya kalli zahiri ya hukunci da zahiri to sai ya zamanto kuma ya addu'a ya ce ya Allah dukkan wanda wato wato na tsine mai ko na zage shi ko na soke shi ko na mai wani abu wanda ya zama zamanto manzo Allah da zahiri ne Allah da zahiri ne yake Allah ka sa wannan daukaka da matsayi a gare sa ina fata an fahimta kaga manzo Allah bai sani ba so da yawa manzo Allah zai saba masa sahabbai zai bata musu rai ga ayoyi nan da Allah ya zarge shi kwanan kanshi kanan kanshi ayoyi da dama nan cikin Qur'ani Allah ya zargi manzo Allah da irin hukunci ne da irin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 babu abin da zamu faɗa illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko da ke magana da shi wannan bawa Allah ya gaskiya akwai zafi sosai ga duk musulmin da zai ji ba shi kana gani cewa ba shi da hakan da yake faɗa wai akwai hujjojinsa da shi an ba shi dama zai fito da shi ina ya samu wannan hujjoji to yana jin mu shi wannan bawan Allah in yana jin mu Malam Idris gargar gaba daya ban taba jin wannan magana lafazi a bakinsa ba cewa ya kafurta mutum kai tsaye amma a yau mun ji Malam Idris gargar ya ce wai kan an kafuri ne shi. Babu musulunci ga duk wanda ya suka eh. ga janibin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin layin da ba a ba a gittawa. Ba a gittawa. Da ya hakuri ya neme mu ya neme mu ga Malam Idris ya tabbatar masa da wannan kafurta saboda ka baya sannan shi da kansa duniya na bukatar shi wannan malami ya zo ya tabbatar da duniya wannan hujjojin da ya ce yana da shi a cikin alkur'an yauwa ai ya ce idan aka bukaci hakan zai bayyana to muna jiran shi a hankalin musulmai da yawa kuma mu make sure cewa facebook nan da muke ciki ba mu kaɗai musulmai ke jin ba akwai wani kirista ne amma ya fi ni da kai jin hausa fahimtar Hausa shi yasa wannan magana da wannan bawan Allah ya faɗa in shi ne bai gane ya kamata muna kiranka da gaugawa ga Malam Idris ka zo ka zauna a ganar da kai ko kuma in mu ne mu gane da gane da mu muna yadda Allah bismillah shekara To don Allah yanzu sarki zaki abin mamaki mu abin bakin ciki a ce cikin jihar mu ta Sokoto ake samun irin waɗannan mutane. Wallahi wannan ban san shi ba. Ban taba ganin shi ba. amma an ce a Sokoto ne shin bako ne ya zo daga Sokoto shin daga wani kawai ya zo wallahi ba mu sani ba ban taɓa ganin wani program ko wani karatun sa ba in bancin wannan shin mutum na zama bai da hanyar da zai ke neman a watsa shi a duniya a san shi sai hanyar da zai batanci ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ma hakan ne yake nema ai wannan abin ya wuce ya wuce hankali kwarai kwarai da gaske sannan idan ma suna ne yake neman yayi to ai shedan duk duniya babu inda ba a san shedan ba wani fa'ida shedan ya samu to wani fa'ida shedan ya samu mhm. za ka yi suna ta hanyar ta halaka yanzu abin da abubuwan da muke bukata idan ba shi ba magabatan shi waɗanda suke bashi masu wannan masallacin sun sani waɗanda suka bashi dama yana darasi a wannan masallacin su fito su kare kansu ko su bayyana cewa ba su da alaka da shi ko kuma su bayyana cewa aqidan su daya kuma suna da dalilai hmm. na ce ma abin da ya bani mamaki bayan ƙari wannan program nashi bai wuce sati biyu ba yanzu sati ɗaya da ya wuce malam asadu suna shina sokoto ya yi program a cikin wannan wurin inda wannan yaron ya yi program amma ko maganar bai ba kuma magana a ce ni bai ma ga kasin ba ba diri wala Allah bai ji ba kenan yana yawa bai ji ba eh, yana yawa bai ji ba very good very good yana yawa bai ji ba gaskiya haka ne yana yawa bai ji ba amma na yi mamaki na bi su bayani akan akida din saboda dai mu samu in ji ni wallahi ina ganin shi a masallaci nace to insha Allah yau sai yayi magana na bi shi gaba ɗaya naji bai ba to yana yawa bai ji ba na yarda ana uzuri ana iya ana iya buɗe to babban bakin ciki a samu irin waɗannan a cikin jihar mu ta Sokoto eh, kuma wannan wasu ababen da ke gaskiya ke ya kamata mallum masu gane ba kowane lafazi wani malami zai kowane malami zai ba akwai wasu ababen wala Allah ba yanda ya kamata da maganan ta zama daidai ba shi yasa ba kowane ba kowane fanni malamin yana neman suna ko kuma yana neman a ko kuma yana neman a'a ya karantar in kaga cewa kamar a'a maganan alaihi sallam ne ina roka wallahi malami ya kamata ka dina ka fito ka zo ka taba sahabbai ko ka taba imam ba da sauransu ko kuma a janibin ma babban gwarzon gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi sallam amma kai kana ganin kai wa'azi yanzu wani hujja da muke nema malam ya fito ya zo ya nuna mana wani hujja ce yake da shi yawwa na'am shine very important abin da muke nema don gaskiya shi ba mu ma san raddin da zamu yi masa ba mu ma san abin da zamu ce iyaka ni dai a nawa fahimta wasu ne don yanzu an fara samun wani abu ko ba ku da labarin sa wasu maguzawa waɗanda ba musulmai ba ba su addinin musulunci sun fara shigowa cikin addinin musulunci suna ɗaukar nauyin wasu musulmai ko kuma masu sarigan musulmai ana ba su kuɗi su shiga cikin addinin musulunci su yi ɓatanci ko kuma su ɓata sunayen Magabatan mu. an samu haka akwai wani beji eh, da aka bude a facebook an sami shi jaro ma hausa abinda ake kullum ana batanci ga shehu usman dan fodiyo cewa shehu usman dan fodiyo abubuwan da ya harin da ya zo ne kawai ya kashe mutane irin jiharinsa irin yadda kasan yakin da yanzu fulani suke yi suna zuwa garuruwa ƙauyuka suna kashe hausawa to irin haka ne shehu dan fodiyo ya yi ya zo ne kawai ya ta kashe duk mutumin da babu fulatani ba an yi ta yaɗa waɗannan bidiyo kan da waɗannan abubuwan da yawa to kuma duk iya binciken mu mutane ne waɗanda aka ɗauki nauyin su duk da wanda suka yi istishari da shi suka yi hujja da shi suke sawa wani farfesa Ado Muhammad abinda muka yi bincike akan shi sunan shi farfesa Ado Muhammad amma ba musulmi bane ne, jagoran uh, university university ta jihar Tawa wadda ake ce masu university Jibbo ta jihar Tawa shine shugabanta kuma ba musulmi bane amma ya zo ya sa riga ya sa ya shiga ta musulmai ya zo yana zauna yana hira da da cewa Shehu Usman jihadin da ya ba jihadi bane ta'addanci ne da waye to ni a tawo fahimta eh abin da na fahimta wannan bawan Allah shi ma irin sigar su ce ya biyo an yi kwangilan shi ne domin ya yi batanci ga addinin musulunci ya bayyana cewa dan yanzu da zaran musulmi ya yarda da waɗannan lafazzan da ya faɗa na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da kusakurai ba ma'asumi bane yayi wannan inkarin ya faɗi wannan lafazin wal iyazu billah a'udhu billah idan mutum ya faɗi wannan kalimar to mutum zai fara shakka ga addinin shi zai jawo mutum ya fara shakka ga hadisan shi to wanga hadisi da ka kara kara karatu hadisi ka ce a ah, shi wanga ko yana cikin inda inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan ciki cikin kuskure aka faɗe shi kuma nan ya sa iltibasi ga musulmai dan haka wannan babu musulunci a kansu wallahi babu musulunci a kansu wallahi kwangila wani addini ne ba musulunci bane kawai Allah ya dauki musuluncin kansa bai da musulunci ba musulmi bane ina amsawa To jama'a 'yan Facebook za mu bude layi kenan kun san wancan waya na da nake magana WhatsApp ina da kowa sani baya aiki ko mun sake sabuwar WhatsApp uh, namba na da take aiki da kowa zai yi kira shine plus 1 929 371 numban da kowa zai kira kuma akan whatsapp kenan kai da ka kira direct ba zan ɗauki kiran ka ba za mu gudu layi shak idris zai yi tambaya ah, shak tijani ahmed abin akwai tausayi gaskiya ga mutum domin neman suna ah, a istikama dawa eh Eh, istikama dawa maganan nan maganan ba wallan nan ba daɗin ji gaskiya ya hakuri ku ya hakuri ba daɗin ji ku ya hakuri eh, mutum kana neman suna ma wani ma na neman suna je zage wani malami wani ya zage shehu ibrahim wani ya zage shehu tijjani wani ya zage shehu eh, ya zage shaq ibn taymiya wani ya zage kaza an ce wai kai irin wayannan ma ba za ka kare lafiya ba wasu kuma an ce wasu zage sahabbai an ce ba za ka kare lafiya yake magana ka annabi sallallahu fa fa ah, ah, jama'a insha Allah layi kira da za a bude ita ce wancan layi kowa kira muka wancan layi old number is not working uh, ba za ka same na kai ba number da za ka same mu shine an paste a nan plus 1 nine plus one all right Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Barka ka dai kola, ya sunan ka daga na ke kira? Eh? Assalamu alaikum kola. Da injin tana shigo. Kola bar ma je ka, bar ma je ka. A ɗauki kwali ɗin wani sarki, a ɗauki wani. Eh, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am kola ya sunan gargaɗi na ki kira? Mala Abubakar, Mala Abubakar na Dr. Shatima, bari mu saka hotonka. To bismillah sai ni Mala Abubakar. Sheikh Malami, shek Mala Abubakar. <laughs> Marhaban. Marhaba to Malam Abubakar kana ta da shek Idris Galgala ta wannan layi. Ai abokina ne. Eh eh eh. Oh, to to. <laughs> Eh, sai kuma kai na uwa sarki zaki masha Allah aiki, sallallahu alaihi wasallam tare da yan uwa masoya na ma aiki, sallallahu alaihi wasallam wanda suke mushahada a cikin wannan shafi mai albarka rasulul amin masha Allah eh, alhamdulillah wannan bayanan da sayyidi ashekh idris yayi da za a rubuta shi da kimar wannan maganganun da ya faɗa ya kai a rubuta shi da tawada na ina kamar yadda laraba ke cewa abin da na ke ke kai kai na duk sai ya riga ya faɗa kuma alhamdulillah wani bayan da yi bayanai ne da duk duniyar ilimi za su tabbatar a kansa ba da su isa'i na so sarki zaki kamar ku lokaci kaɗan

ba zai kasance a yi kore a kore wajen yin aiki da shi ba kamar sai yadda ya tabbatar cewar ko da ka ɗauki a babi na ibra ahmad za ka iya tabbatar cewar wannan ziyarar da za a yi babu wani abin da ya kai shi falala a cikin musulunci wannan ba maganar mu bane maganar manya-manyan malamai ne kuma musamman ma a hafizu zahabi imamu zahabi yana ce mana a cikin littafinsa na sirar alamin nubala yake tabbatar mana da cewar فزيارة قبره صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات وشد الرحل إلى آه، إلى القبور الأنبياء والأولياء كي كي أمرا كي نيا كجي روضا ما إكي صلى الله عليه وسلم دكما النباوة دسورا وليي كودا من سلم رشي ولا إن سلمنا أنه غير معقول فيه لأموم حديثي كودا بمو كودا بمسامو hadisi wanda ya tabbatar mana sarahatan akan cewar a je a yi ziyara ba wannan min babi takdir ko da ba mu samu ba yace da domin cewar hadisi suna cewa la hadisi ma kisa sun da cewar la ta shuddu rihalu illa ila thalathati masajid to wannan imamu zahabi ya ce fashaddun ah, rihali ila nabiyina muhammadin sallallahu ka ɗauki mara kai niyya ka je ziyarar ma'aiki sallallahu mustalzimun li shaddin rahali ila masjidihi yana mai lazimtar wajen daura mara zuwa masallacinsa sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa zalika mashru'un bila nida'i wannan mashru'i ne shari'a ce mutum yayi niyya ya je ziyarar ma'aiki to lalle ya tabbata ga cewar in ya je ziyara ba kai sai zai shiga wajen raudan ma'aiki ba sai ya shiga farko a cikin masallaci zai zai isar wajen wannan shi raudan sai ya ce idan la wusula ila hujratihi illa ba'da dukhuli ila masjidihi domin mutum ba zai je raudan ma'aiki ko kuma ba zai je shi inda ma'aiki ya kasance ba sai bayan ya shiga cikin masallaci su zai zai isa wajen sai ya ce fal yabda bi tahiyatul masjid sai da farko in ya yi tahiyatul masjid summa bi tahiyati sahibil qabr aw sahibil masjid sai ya je ya gaishe da mai wannan masallacin sallallahu alaihi wasallam sai imamu zahabi yake ce mana razakan Allah wa iyyakum zalika Allah ya azurce mu da ku gaba daya wajen tafiyan ziyarar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma shi ziyarar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sai ya kawo haya maganganu na ibnu hajar al askalani da sauransu da cewa fa inna ha ziyaratu qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam min afdalil a'mal babu wani aiki na alkhairi babu wani aiki na lada wanda mutum zai yi kamar ya je ziyarar ma'aiki sarasara babu a cikin musulunci domin wa ajallil qurbati al muwassilati ila jalali babu wani abin da zai hada mana zai kusantar da bawa da Allah madaukakin sarki kamar mutum ya je ziyarar ma'aiki sallallahu domin wa wannan mashru'iyyata domin shari'ansa wajen shar'anta wannan ziyarar mahallu ijma'in bila nizai mahalli ce ta ijma'in musulunci babu nizai a cikinsa masha Allah na farko wannan shine kenan na biyu in sun samu wani bala'i ko kuma wani abu in ya zo ya ishe a ya afka musu za su je kai sai a raudan ma'aiki su je a Salam kamar yadda ibn kathir ya dawo da hadisi a cikin bidaya wani haya da kuma ibn hajar shi ma ya dawo a cikin fatuwar bari a cikin kitabu istisqahi abin na haya. kuma abi malik dari mm. hadisi na abin nan na abin nan wanda ya kasance ahadu sahaba ɗaya daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu ya je ziyaran ya je raudan ma'aiki nasa kahtun zamanin da suka kasance zamanin sayyidina Umar khilafa na sayyidina Umar kenan eh. an same su fure shine rashin ruwa domin zamanin sayyidina Umar da wannan fure ah, ma abin Bilal bin Haris sai ya je raudan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bihi sa'u ila kabri rasulullahi sallam fa qala ya rasulullah sai ya zo ya ce a gaban makabarta shi ko kuma rasulullah sai ya ambaci sunan ma'aiki bayan ya ambaci sunan ma'aiki sai ya ce li ummatika ka roki Allah ga al'ummanka ya ba su ruwa fa innahum qad halaku domin al'ummanka sun halaka a wannan lokacin bayan ya je ya gaya wa ma'aiki wannan rokan bayan ya zo ya kwanta fa tahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil manami ma'aikin sallallahu ya zo masa a mafarki fa kaza lahu ikki umara sai ya ce ka je wajen sayyidina umar fa akrihu minni salama ka je ka isar masa ka isar min da gaisuwa na a wajensa wa akhbirhu annakum muskauna ka bashi labari da cewar Allah zai ba ku ruwa wa kullahu alkaisa alkaisa ya dage wajen kiyaye ayyukansa a cikin wannan hali ma ya umarce shi kuma ya je ya gaya sai na umar fa akhbarahu ya je ya bashi labarin ga abin da ya ga ma yake faɗa masa kuma sai na umar ya tabbatar ya yi ikirari bai ce wannan ƙarya ko kuma wannan bai ce haramun da sauransu ba don haka ibn kathir ya ce haza isnadin sahihu wannan isnadin hadisi ne ingantacce da kuma ibn hajar al-asqalani gaba ɗaya sun yi tabbatar da wannan hadisin ingantacce ne kuma da in haramu ne ai a lokacin ma za su hana haka ne masha Allah wannan dukkan suna yaudaran mutane ne kuma wannan ya kasance abu ne daga ga Ibn taimiya ne suka gada domin Ibn taimiya a zamaninsa an tilasta shi ne ya rubuta littafi wajen tabbatar da ziyarar ma'aiki sallallahu haramun kuma ibn hajar al ya tabbatar a cikin fatul bari akan cewar alzamu ibn taimiya an lazimci ibn a akan cewar ya haramta mutane wajen tafiyan ziyarar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya rubuta wannan littafin da cikin abin nan a cikin wannan shi ibn taymiya wajen cewa mm-hmm. haramu ne to wannan dukkan su ba shi ne musulunci ba ya kamata in za a yi musulunci a ɗauki abin da malamai suka yi a ɗauki abin da ma'aiki ya zo a hadisi domin shi ibn taymiya karara ya fito ya tabbatar da cewa har ya ce fa inna a hadisa ziyara ci kabrihi kullu ha ba'ifa wai hadisan ma'aiki da ya zo a wajen ziyararsa dukkan su da'ifi ne la yu'tamaru ala Sai min hafiddin ba za a yi itimadi da shi wajen addini ba shi waye ne wanda zai zai raurana mana hadisai yadda yake so kuma mu bisa alhali to masha Allah shek masha Allah shek dan haka hmm. wannan shine akwai maganganun da dama saboda karancin lokaci da kuma sauran jama'a ba za mu yi mudakala ba akwai daga karshe na ji wani shi ma an sa rekodi nasa na so ne yi mudakara amma saboda lokaci zan bari soyayya wani lokaci insha Allah sai mu magana akan su shi ma insha Allah insha Allah shek insha Allah Allah ya saka da alkhairi eh, Allah ya eh, saka da alkhairi muna godiya Allah muna yi wa Saidi da Sheikh Idris na'am bangajiya da kuma jinjina Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka musu alkhairi Allah ya azurta mu wajen ziyaran Masha Allah. Mun gode sai ya bakar. Eh, Shukran. Gode gode Allah ya saka da khairi mun gode mun gode ah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kola Kola, ina kake jin program nan da ka kashe da kake jin program. Kola, kashe da kake jin program ka ji mu. Okay, to kira ta da Shek Idris Gege ya sunan karge na ke kira. Sunan na Sani Idris daga Jasu Plateau, Najeriya. To Malam Sani Idris kana tare da Shek Idris Galgal akan wannan layi. Gaskiya ina ma malam godiya dubun godiya sosai akan abin da yake kuma da kai ma kokarin da kake Allah sa ka muku da alkai. Amin ya rabbi amin sun ba'ana. na ji daɗin program ɗin nan na malam gaskiya Allah ya ƙaro mana irin su da yawa da yawa da yawa a Najeriya ko za mu fahimci gaskiya inda take. Amin amin amin amin ya rabu amin sun amin. Abin da ya sa na kira kenan wallahi saboda abin yana mun daɗi ina jin daɗin program ɗin muka sarki zaki. Mun gode mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai. Allah ya ƙara basira Allah ya ƙara ilimi. Amin ya rabu amin muna godiya. Allah ya saka da alkhairi. Amin. Amin, amin, amin. Na malam godiya. Godiya muke, godiya muke. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola daga TikTok. Kola daga TikTok. Daga kudi yanka kadan ya sunan ka daga ina ke kira? Eh? Ok, malam Adnan kana tare da Shak Idris Gergela kan wannan layi Mala Adnan. Ok, to muna jin ka. Ah, amin. Masha Allah, amin ya rabbi. zaki dama ɗan magana ce wanda na malam ya yi wanda ya ambaci malam asadu sunna a ciki wanda so nake ne in faɗa mai cewa wannan rikodin ɗin malam tahir ya kunna mai ya ji kuma ya ji har masallacin ko bai mai raddin ba a wannan shafin aka kunna eh ba a wa Allah ya hakuri ya hakuri wannan mudurci malam Musa yana kan hanya sa'annan kuma wannan karatu da malam tahir yayi bai yi raddin wannan karatu ba ka manta cewa nan karatu aka yi zaman muqabala shi yasa yana da kyau muna muna ma juna uziri ka gane ko eh, afuwa sarki zaki eh eh saboda shi malam yayi karatu kuma bai san cewa malam don Allah don annabi kan mu zo mu muna criticize juna mu tsaya kan karatun da malam yayi don Allah tunda dai malam da kansa ya ce yayi masa uziri mu aje wannan face ya ji mu ga ya ji eh karara ya zo ya raddin wannan karatu sa'an nan ka gane ka yi hakuri to shikenan mhm. to shikenan sarki zaki a gurguje dama shawara ce okay idan malamai suka zo shafin nan suna karatu addini ake yi wa haka ne gaskiya ne ba wai a akida ake yi ba haka ne idan dan shi'a ya zo ya karatu ko dan izala ya zo ya karatu ko dan gadiriya ya zo ya karatu idan kola ya bugo zai dan yi magana ba wai zai taba shaksiya bane a abu ne da ya shafi addini wanda ake so a warware shi yasa ni ma na kawo wannan magana a ba gane ba ba ka gane ba abin da ya sa ya hakuri ya hakuri ya hakuri maganan ka gaskiya ne ana yi wa addini ne kuma ana yi wa musulunci ne abin da ya sa nake cewa haka wai in za ka kama mutum ka kama shi a hannu sosai ka gane wato wato sarki zaki abin da na fahimci kana ji sarki zaki na fahimci bayanin shi eh uh, wato shi ni na ban da yaƙini akan cewa tabbas ya ji wannan magana na uzuri akan haka amma fa waɗannan mutanen da ya zo wannan wanda ya MC ya gabatar da program ɗin da shi malam musa ɗin ya gabatar wannan ɗin ya taɓa gaba ɗaya gabatar da program akan cewa hujjojin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zage-zage wallahi wannan mutumin sun daɗe suna taɓa sun daɗe suna taɓa sun daɗe suna taɓa janabin annabi sallallahu alaihi wasallam aikin su kenan dan haka wannan ya kusa ya nuna cewa aqidar su ce gaba ɗaya in kuma ba haka ba dole ne su kuma su yi bayanin ai ai ai ai kola mala na kamar kan da mala ke fadi ai wannan da ka zage wani da ka zage eh, ai gara ka zage wani sahabi saboda wanga janabi a ba zage sahabi ka ba zage a ba zage sa a ina nufin ai wai eh. abinda sanin amma ja misali haramun ne zagin ordinary person ma haramun ne amma ai gara ma domin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ke taba domin ya yasa akwai wani magana mutum musulmi ko malami in za ka yi wala Allah abinda zaka faɗa kana da hujjansa ko menene amma yanda zaka faɗan reni ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kai bai dace kai ka faɗa ba ka bar wanda suka iya faɗan wanda za su iya su faɗi kan da maganan ya dace kan da tafi yake su ya akli kamata a basu abinda ni nake nufin kenan sannan kuma ah, game da malam Musa ku bar mu tabbatar yaji mu tabbatar eh abinda nake nufi kenan kai hakuri eh eh, eh. eh abin da kawai nake nufi shi wannan abbakar malami ke gabatar da wannan karatun a wannan shiriritan a mu'assisar tutar bilal da yaro mai gidan shi bakin aikin da suke kenan bakin abin kuma yanzu yan abin a ce an kalubalance su su fito da hujjoji a zauna da su ba za su yi ba dala an comment dala ku ya su iya buga waya ba ka gane ba don ka abu ne wani an na karewa labu saboda da naga yarda ta imama ba na kare ba dukkanin a ni ma mu tabbatar ya ji ina so mu tabbatar ya ji ni shi ne kawai matsala na fa wallahi ba ruwa na ba ina kare wani ba ne. mu ma ba mu kare shahsiya, ba shahsiya muke sarki zaki tambaya nan din da ka ji yanzu eh, eh. muna magana kan su. ai sun dade suna yin magana <laughs> suka gabatar cewa wai mu din nan ma da awar da muke yi a wajen miliyan ko talatin miliyan talatin shi wannan ma mai gidan shi yana faɗa miliyan eh addinin da muke gaba ɗaya na kuɗi ne waye duk ba mu taɓa magana kan shi ba saboda baya cikin tsarin mu mu yi magana akan kare kanmu a'a idan aka taɓa magabatan mu an taɓa shi Usman dan wa sauran su shi abin da tijjani an taɓa dukkanin sauran waliyai za mu hito mu kariya idan an taɓa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam za mu fito mu tara jijiyar wayan mu ballanta amma amma malam kamar kadda malam ya faɗa da zu ni na ga kamar faɗin wannan magana kamar da gangan ne saboda amsar da suka bayar da malam ke magana cewa wai ta yaya har yanzu cikin Sokoto ba wanda ya ba su raddi ya musu raddin wannan magana to kaga ba na kan kenan aka yi wannan magana da gangan Okay, to mala mala na ni tambayanka, ni tambayanka. ƙananan yin izala abubuwan da suke faɗa birci ga ma'aiki da iyayensa abin ya yi gos domin Allah saboda haka Allah ya saka ku kuke kawo irin wannan abin shin wai wallahi haka ne irin wannan matancin ko kuma yaya kuma me hukuncin su ne da su suke ta dabbaka kuma suke yanzu mu abu a cikin addini me da amfanin me a koyarwa a koyawa mutane da kuskure me ne a wannan wannan ya tambaya mai fa'ida sarki zaki yanzu <laughs> to mana nan ka ka gama tambayan kamala ya baka amsa eh, eh, Okay, mala da Allah ya saka maka da alkhairi. Allah Masha Allah, masha Allah. Wato sarki zaki. Na'am. Za a samu ana koyar da yara irin wannan abubuwan ga janibin Annabi sallallahu babu wani natija shine amsa babu wani natija idan har akwai fiye da mutum ɗari biyu a masallacin juma'a ya tsaye ya ce musu duk wanda ya je ziyara da lada idan da wani natija natijan da yake so ya samu ya nuna shi ba bai kai ba kuma Allah sallallahu alaihi ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam janabi kiyayya tsintsan tsintsan kiyayya ne ga ga janabin annabi kuma aikin da yake gaban mu a buɗe makaranta na karantar wa mutane irin su littafin ashifa ta al nan ma makarantar nan da nake makarantar kawo mu malam Muhammadu Bello abdurrashid ai wurare da yawa da ake karatu irin su malam Usman Jairariya wurare da yawa ana karatun ta to ko a sauran jihohi littafan da ke bayani akan daraja da irin alaihi wasallam irin su littafin ashifa irin su ashma'ilul muhammadi ba a buɗe karantar da su a koyar da yara a koyar da matasa domin su wannan yana daga cikin abu mai muhimmanci wanda ya kamata a sa a gaba wanda zai zama samu wasu sun sa a gaba bayyanar da suka ga janabin annabi sallallahu bayyanar da aka siyi mu ci gaba da kawayarwa da karantarwa da duk wani tsani ga al'umma to mu ci gaba da koyarwa mutane bayani akan daraja akan kamar yadda aka sani a ce inda aka hito baya a sokoto lokacin da ake zagin suka karatun darajojin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ake to yanzu sai a ci gaba da karatu wannan shine amsar shi hmm?

gaskiya na kira ne don na fi daɗin program kuma in gaida shi kwarai da gaske. Muna gaisuwa shak. Muna gaisuwa dare mun ji ba mu ji ka ba. Eh kasa to. She eh ya sha Allah. Da yin karatu ya ɗan jima bai dawo ba gaskiya ne. Gaskiya ne. صلى الله عليه وسلم امين امين يا ربي امين من غودي سوسي من غودي الله يسلمك ما شاء الله ما شاء الله نعم ما لا فاتان خير ان شاء الله ما لا ينا جينا من غودي من غودي من غودي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كولا Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kola sunan karge na ke kira? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Okay, bari ma je kan mu doko sabo saboda ba ma jin ka gaskiya. Bari mu ba wani dama. jama'a mu a ya kuri a ah. ah, na gari wurinmu ne. Ba mu ji ok. To ah, alhamdulillah. Shai saka tsaya ana gari daga gunmu ne. Assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki barka da Barka ka dai. Ya sunan ka daga ina yake kira kola? Malam Ali na wa Allah ce mace ka Malam Ali. To masha Allah Malam Suraju kana tare da Shak Idris Galgala kan wannan layi. Malam Ali na wa Allah ya saka maka da alkhairi. Muna jinka muna jinka Malam Suraju. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Malam Suraj. Network gunka akwai matsala, ko dai mu aje ka mu ɗauku sabo? Aha, wa alaika salam. Na'am, sarki zaki kana magana da Suraj Umar ne daga nan jihar Kebbi Zauro. To, masha Allah, Malam Suraj muna jin ka bismillah. Um, ina gaisuwa ga babban malaminmu a Sheikh Malam Idris Gergel. Yana jin Sheikh Malam Siraj ina amsa <laughs> a akan Kalla, almajirin ku ne. <laughs> Muna fata Allah ya kare taimako malam muna tafiya ma ya shafin sana. <coughs> Masha Allah. Masha Allah. Gaskiya bawa Allah nan yana da matsalar network sosai. bari mu ajiye kan mu ɗauko sabo kenan bawa Allah bari mu ajiye shi bari mu ba wani dama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok kola daga ka ya sunan ka daga ina ke kira kola daga tiktok ya sunan ka daga ina ke kira Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola daga WhatsApp. Ah, Na'am kola, sunan ka daga ina ki kira? Sunana Muhammad Sule daga Nijar. To Malam Muhammad Sule kana tare da Shak Idris Gelgela kan wannan layi. Shi yana jin ka yana amsawa. Masha Allah. Wato ina son ku gane wani abu.

Ka fahimce ni? Na'am. Ba mu ji sosai. A ci gaba da ci gaba da zai musu wazi su jiya. To masha Allah, masha Allah, shai ya ci gaba da musu wazi. To masha Allah. Eh, gaskiya. Gaskiya. Mun gode, mun gode, mun gode. Uh, jama'a kuma mu bawa mutane biyu uku dama shai ya samu ya huta saboda yawanci yana zuwa jinjina wa shayi ne abu saboda dala sarki zaki ba tabo a kira wayoyinsu eh sun ce wajen cikin sakwato ba wanda ya ba su amsa to ga cikin sakwato ga shayi da kuma ku fito ko ba ka ba abinda muke kira ke <laughs> assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola <laughs> Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Saboda uh, karatun shayi tun jiya muka tun jiya muka uh, muka sanar. Wa alaikum salam kola ya sunan karge na ke kira? Uh, kana Kola ya sunanka daga ina kake kira? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. <laughs> to har yanzu da shak na kan board shai yana jira kamar kan da aka faɗa wai tun ah, maganan da aka faɗa duk sakkwato ba wanda ya ba da amsa to ga shayi yana karatu daga sakkwato kuma yana jiran ya ba da wannan martani wannan karatu yana jiran duk wanda ya motsa akan wannan karatu da ya faɗa ah, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam kola. Ya sunan ka rage naki kira? Assalamu alaikum warahmatullahi sarki zaki. Wa alaikum salam ya sunan ka rage naki kira? Assalamu alaikum warahmatullahi sarki zaki. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya sunan ka rage ina kake kira? Eh. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. Na'am, ya sunan ka daga ke kira? Eh, Sani Idris daga Jos ya sake dawowa ne. To, Sani Idris daga Jos, kana tare da Shak Idris kan wannan layi. Eh, shi ne nake roko. wani roko ne nake son yi malam ya taimaka ɗan sa nan na guru in ka samun karatu kan shi saboda na ga zan karu da karatu kan shi sosai sosai. To, masha Allah, insha Allah shi ka nemi malam daga baya kenan insha Allah, kaji? Eh, okay. Okay, kare ka kanta tina bari mu ƙarin ka bi magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu kola. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sarki zaki. Na'am kola ya sunan ka daga ina ki kira? Sunana Musa daga jihar Neja. To Malam Musa daga jihar Neja kana tare da Sheikh Idris Galgala ka wannan layi. Eh, sarki zaki ina maka barka da dare. Barka ka dai. Kuma Allah ya Allah ya kara maka kudanci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kake wa Allah ya kara ma'aiki amin amin ah, ina kuma sai barka da dare da kuma fata alheri shi ma Allah ya kara mashi ilimi da kauna Annabi Muhammadu. sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbi ni ma ina ma barka da zuwa insha Allah Allah ya kara shi Allah ya kara soyayya amin amin amin amin Yeah. lafiya to to mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum salam sarki zaki ta duka ni kola ya suna ka ne yake kira ina kira daga Ghana sunana Abubakar Atik ah mala Abubakar daga Ghana kana tare da shi galgala kawai Masha Allah Sheikh Abubakar. Mun gode Allah karatu dai ya isa daɗi karatun da aka yi sosai sosai. Masha Allah. wanda suke jin program wurin nan bari su kashe ya kuri yana shigo. Bismillah. Ha, tambayan da nike yi ma Sheikh. Wurin ziyarar nan. Gaskiya eh, na ji karatu dukkan malaman sokoto da ya yi zana da su kai karatu ba suna ba da shaidan ba wani malamin sokoto da ya ba su ni da kaina na yi mamaki ni ce sokoto ba yan ka ne da su akwai kadirawa akwai kuma yan eh, akwai tijjana sokoto alhamdulillah ne ko da nake yanzu ya wanki na gane akwai safunan abun da ke sheka ya zo ya karatu ba yanzu ban ga wani dan izalin da ko wani bawabi ya kira ya challenge sai sheka abun da ya karanta ba to mun gode Allah amma batun ziyarar da nake so in kara sani kara ganewa O oh, wato batun cewa babu wani malami Sokoto da ya ja da su akan maganan uh, ziyarar kabarin na sallallahu alaihi wasallam. Wato suna kai ma kaji suna ta nanatawa kenan. Yau sosai sosai. Oho to. To amma alhamdulillah da shek ya zo ya fashi kwai kuma mun gane gaskiya abun da duniya take ciki a malamai ya kama malaman su. Akasari ma duka malaman su shek ya kawo kaɗan zai dai ba malaman su ba. na hmm. gani har yanzu kuma ba mu ga wanda ya kira ya ce karatun da sheki ya kila bi fassara daidai ba ko bai karanta daidai ba ko dai bai understand ba na na gani to alhamdulillah mun gode Allah ko mun fahimci gaskiya Allah ya kara mu sheki fadin kirji Allah ya kiyaye shi kuma amin insha Allah zan bar ku sarki masha Allah eh ga wata yar uwa ta rubuta don Allah ku bari ya ba ta amsa kamin ci gaba ga wata yar uwa mai suna Aisha Muhammad ta rubuta wai a wannan malami da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuskure dan Allah ya matsayinsa a cikin musulunci ai tunda mun yi bayani tun a can farko eh. janabin janabin annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ko qadara an mulatin gurgurdan haka kadan tabi ga darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ka fita daga cikin musulunci shine fatawa wanda aka yi ijma'i mutum su yana koma ma a shefa ta alqadiyat kitabu shifa da haka ni shi yasa nace ma ina zaton wannan ni dai ana fahimta ba ba musulmi bane an ɗauki contract ne ya sa tufa shine abin da muke tuma ba ma ba ma kyautata zaton a ce a samu mutum musulmi mai iya faɗi za su iya jefa miliyoyin jama'an musulmai a cikin haɗari ba ma tunanin a samu musulmi gaskiya kuma ko musulmi yayi hakan annabi sallallahu alaihi wasallam fita daga cikin musulunci ne abu ne wanda yake qat'an yanke Masha Allah. Na'am. alaikum warahmatullahi ta'ala kola. alaikum sarki zaki barka da dare. Barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Tanimu Muhammad ina kiran ka daga Wari Delta State. To, masha Allah, Malam Tanimu, kana tare da Shak Idris gargara ka wannan layi. Alhamdulillah, da farko ina ma Shek barka da dare kuma sanda kokari. Masha Allah, karmakallah, sannu. Haka, haka kuma kai ma sarki zaki da kake ya kamar al'amuran bangi Allah ya kara dafa ma. Amin tare da kai. Allah ya kara dafa mana gaba ki ɗayan mu. Muhammadu. wato yau yau rana ta so da ba su amsa sai dai kuma ga tashi an rashin kiraye kiraye ina kuka su zafi kira ba su za su yi ta kira sai kuma suka yi shiru ba su kira ba ai babu maganar kira kan makalla ko ba kuma da wala Allah hujjar da shayi ya kawo yana da zafi <laughs> wato sarki zaki ayi uzuri ka gane ko ayi nazari a zo yawa to abu da mamaki kenan suna ta jiran ranar kuma ga ranar ta zo kuma abin kamar sai <laughs> <laughs> dama abin da ake so ai so ake a fahimta fahimtan ake so shi ne babban abu kuma Allah fahimta gaskiyar duk inda a fahimta gaskiyar duk inda take kuma Allah ya ba mu ikon ya rabbi eh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola alaikum salam sarki zaki na'am kola ya sunan ka daga ina ki kira kana magana da awal daga nan abuja malam awal daga abuja kana tare da shak idris gargara ka wannan layi sun wana masu yadi sannu da wannan kokari yana jin kullum sannu malam awal sannu eh, gaskiya gaskiya an yi an yi lecture mai kyau an yi presentation mai kyau muna godiya alhamdulillah irin wannan kamar bayanin an yi shi da wani sayidi shamar da alkanawi to na ji kusan duk abin da sayidi ya kawo abin da shi wancan sayidi shammar din ya kawo ne gaskiya amma daga ciki abin da shi haɗa su wannan maganai ne shi ya ce a ibn taimiyya ya haramta abin nan ziyara a laƙi gari ziyara ya ce ijima'i ne wannan na malamai shi kuma ya saba mai ijima'in shi kuma wancan ya ce a ai ba ijima'i ne ba to shi mafarin kenan suka zo suka zanna sai ya fara kafa mai hujja da hujja da wannan ayar da ka faru ta eh, ja'uka din nan <clears throat> na'am walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka yawwa ya kawo wannan kawo eh, ita ita shine da ya gama bayani shine ke cewa kissa ta inganta sai didin ya ce a ta inganta ba da adama ba wai na kawo maka ba ne don na dogara da ita wannan kissa ba ka san akwai yan maza to shine da aka kaya shi ya a ce ijma'i to da aka yi zawa'in kuma kawo mashi wannan mai ka yana scratching hello ina ji yanzu ina ji wannan daga na duk wanda su sa suka yi wannan suka nakalto ijma'in kan ziyarar annabi kan da kanka

duka suna sun yanzu suna yi mana bula sosai suna na kwaba sosai wani zan to Allah ya mana magani ba so sokoto baki ne baki ne zuwa suka yi bayan sokoto ba ne da gaskiya to ai garin shehu sawa ana irin wannan kaga ai sai mu sai mu ji a wata maka jiko yanzu kaga mu sauki gaskiya sosai ai lafi <laughs> haka ne ya na zuba ka to matasa ne irin ku su fito su masu karatu kawai Masha Allah, mun gode Allah sa Sai daga bangaren zamfara sokoto har duk ku ba su karatu da Allah. Karma kallon. Ai baki ne. Nan muna da maganin muna da maganin su a su Mun gode Allah sa ka gode, mun gode, mun gode, mun gode. Um, masha Allah, jama'a ta yaku ba za a kira shai zai mana ta'aliki, insha Allah muna Allah ya kai mu gobe muna shan Naidu Abubakar Bauchi. To bismillah shak. Na sha sarki zaki masha Allah. Yanzu ah, alhamdulillah mutane duk wanda ya kira ba wanda ya inkari abin da aka gabatar al'umman musulmai sun nuna cewa masoya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam na kalaman na ɓatanci ga janabin ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam gudancin daban ne dan a cikin al'ummar su ba su tare da kowa ba wanda yake goyon bayan su kuma ba wanda ya fahimce su alhamdulillah akan wannan wallahi sai tana ita cewa hadisi yana fassara hadisi akwai hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa baya kamata da mutum ya tafi zuwa wannan lafazin na cewa ya je zuwa wani masallaci to shi ne shirin akan cewa masallaci ne da yake abubuwan da na ɗauko suna da yawa kuma ga karamcin lokaci amma alhamdulillah gaskiya an samu haɗuwa halka ta gaba shine bayani akan Shehu Usman Danfodiyo da kuma jihadin Shehu Usman Danfodiyo. Very good. Uh, alhamdulillah. Jama'a kaman kan da Sheikh Idris ya faɗa insha Allah na san za mu ta ganin sa all the time ba kaman uh, kan da in ya gudu ba za mu kare <laughs> Sarki zaki yanzu ma nake <laughs> Shai zai zai muna ba a kan Sheikh Usman Danfodiyo Allah ya yarda. in sha Allah masha Allah sai mun addu'a ko mun gode shi ai وتبلغنا بها اقصى غايه جميع الخيرات في الحياه وبعد آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله Allah ya saka alkhairi mun gode mun gode ah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun gode muku ma saurara sosai alhamdulillah jama'a in Allah ka mu gobe on the 14th of uh, September 2022 zai kama ranar laraba kenan insha Allah karfe tara da rabi daidai muna tare da Shak Junaidu Abubakar Bauchi muna ta da Shek Junaidu Abubakar Bauchi wanda zai zo ya mana karatu mai take darussa a eh, darussa a cikin akidar Shak Ahmad Tijjani. Topic mai take wai darussa a cikin akidar Shak Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda uh, eh, Shak Junaidu Abubakar Bauchi zai zo mana wannan karatu. Insha Allah kamu mis wannan karatu Allah ya kai mu rai da lafiya. alfarma annabi da qur'ani alhamdulillah assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh